إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يردون لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين الكافرين ولكن المنافقين لا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا أولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسه نفسا إذا جاء أجلها والله قدير بما تعمل بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هو الذي خلقكم فمنكم كافرون والله بما تعملون بصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفعال النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصل بسنته إلى الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na laraba daya ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da goma ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya idan ba manta ba darasinmu na jiya من قيا كرسان آية أربعين دبيو تكون وانا سورة من البركة سورة النساء يوضع متاجي فرقان آية أربعين دوكو فدن الله مدوك تنسركي يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى بسم الله يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم موسى النساء فلم صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا وبنجي مدوكين سركي يا أيها ya ku waɗanda suka imani la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhalin kuna cikin halin kalmar ya ayyuhal ladina amanu kira ne zuwa ga waɗanda suka yi imani banda kafirai a ciki banda mushrikai a ciki banda dukkan wanda yake inkarin kadaituwar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzancin manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ka wannan shi yake kira da annidarul qam kira ke bantaccen kira ya ta bamban da ya ayyuhan ladina ya ayyuhan nas idan aka ce ya ayyuhan nas wannan budaddan kira ne duk wani mutum yana shiga ciki wanda ya yi imani da wanda bai yi imanin ba da wanda ya yarda da addini da ma wanda bai yarda da addinin ba amma kalmar ya ayyuhan ladina amanu wannan ke bantaccen kira ne dan haka in aka ce ya ayyuhan ladina amanu kadai ana nufin waɗanda suka yadda da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka yi imani da shi waɗanda suka yadda da cewa shi annabin Allah ne shi yasa Abdullahi dan Mas'ud yake cewa duk inda ka ji ya ayyuhan ladina amanu to kai musulmi kada kai saurin tafiya ka tsaya ka ara kunnanka domin ko dai wani alkhairi ne za a umarce ka ko kuma wani sharri ne za a hana ka dan haka cikinsa akwai moriya gare ka karka yi hanzari karka yi gaggawar tafiya da zarar ka ji an ce ya ayyuhan ladina amanu ubangiji ya ce ya ayyuhan ladina amanu la taqrabu salata ya ku waɗanda suka yi imani kar ku kusanci sallah malamai suka ce kar ku kusanci sallah ana nufin kada ku je masallaci domin zuwa masallaci kusa ne da sallah to daidai da masallaci ma kar ka je shine ma'anar la taqrabu salata waɗansu malaman suka ce a abin nufi ba wai sai masallaci ba amma duk inda kake kada dai ka yi sallah sai in an gama maka wannan bayanin ka ji waɗannan sharuɗan ka ji waɗannan gamsassun bayanan to sannan sai ka aiwatar da abin da aka ce ka yi kuma ka guje wanda aka ce kar ka yi to sannan fi'ilin la taqrab akan yi masa fataha akan ta'un a ce la taqrab kuma akan yi masa dhamma akan ra'un kai a ce la taqrub akwai bambanci tsakanin la taqrab da la taqrub la taqrab daidai ke da la tafa'al kada ka aikata amma la taqrub ana nufin la tadnu kada ka zo kusa kusa kai nesa nesa ka la taqrabu salata abin nufi kada ka aikata sallah ko a masallaci ko a wajen masallaci tunda mun ce la taqrab bi ma'ana la tafa'al kuma malamai suka ce a ce karka kusanci abu ya fi a ce ma karka yi shi tasiri wajen karfin hani akwai waɗansu laifuffuka saboda munin su ubangiji bai ce kar a yi su ba sai ce kada a kusanci ma wajen kamar zina wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila ubangiji bai ce ba wala tafa'alu zina ko wala tazunu Ya ce wala taqrabu zina ko kusa da ita ma kar kai kamar cin dukiyar maraya Allah bai ce ba kada ka ci dukiyar maraya kadai sai da yake da kai wala taqrabu malal yatimi saboda munin ayyukan ba ma wai aikata su ake cewa kar ai ba kusanta kuma ake cewa kar ai to haka nan ma la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum fukara in dai kuna cikin halin maye malamai suka ce kalmar fukara jam'i ne na sakaran sakaran wanda yake cikin maye kenan jam'in ta shine sukara waɗanda suka bugu da yawa waɗanda suke cikin maye da yawa kamar yadda akan ce hayara jam'u hayran kamar yadda akan ce kusala jam'u kaflan dan haka la taqrabu salata wa antum sukara jam'u sakran kada ku kusanci sallah alhalin kun bugu kuna cikin maye kaga a farko an ce ya ayyuhal ladina amanu kuma an ce la taqrabu salata wa antum sukara kar ku kusanci sallah kuna maye wannan sai yake nuna maka cewa lalle wannan ayar ta dace kafin a zo a shafe ta da waɗansu ayoyin da suka biyo bayan ta tun a lokacin da ba a haramta shan giya bane kwata-kwata ake magana a kan wannan domin giya tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri ga mutane gabanin musulunci musamman al'ummar larabawa babu wanda za ka samu cikin ɗari ba yadda za a yi ka samu cikin ɗari casa'in da tara ko kuma samanin da biyar ba ka shan giya hasali cikin duk adadin ɗari sai ka samu kusan casa'in da ɗoriya suke shan giya ɗan kaɗan ne marasa shan har ma mutum ya ce baya shan giya shine bako saboda me saboda shan giyar shine gamamman abu wanda yake kowa ya sani kowa ya saba babu babba ba yaro ba mace ba namiji kowa shan giya yake yi to da haka ubangiji madaukakin sarki bisa ga hikimarsa da jin kan bayansa dan ya san giya ta riga ta kama jikinsu rana tsaka zai wahala a zo a ce su daina sha kuma su daina kuma saboda tausayin Allah subhanahu wata'ala ga bayi da sanin halittar da ya ga jikin dan adam ya san cewa nau'in kayan maye in suka riga suka kama jikin dan adam raba shi da su rana fasa yana da matsala kwarai da gaske wani idan ya riga ya saba sha ka zo ka ce ya daina sha rana tsaka to karshe daina shan kuma zai iya haifar masa da wata matsala kila ma ya rasa rayuwarsa baki daya da ka idan mutum ya zama ya saba shan kayan maye in ana so a raba shi da su to rage masa adadin abin da yake sha ake yi a hankali a hankali ya saba shan kwalba goma sai a dawo da shi kwalba tara ana nan ana nan sai a dawo da shi takwas ana nan biyar ana nan har ka mai da shi kwalba daya har wata rana ka raba shi da ita to da haka Allah madaukakin sarki da zai hana mutane shan giya bai ce da su rana tsaka a daina shan giya ba saboda waɗansu daga cikin su da za a ce kar ku sha giya to akan haka sai dai su ce mun hakura da musulunci da haka sai aka bar su suna shan giya su kuma suna sallah suna shan giya su kuma sun yarda da Allah suna shan giya kuma su sahabban annabi amma a hankali a hankali sai ake rage musu ita a hankali a hankali sai ake dora su akan saiti na yadda har gaba za su zo su daina ta da farko Allah madaukakin sarki ya fara kushe wa giya ya yi mata habaici cikin ayat suratul nahl yace wa min samaratin nafiy wal a'nadi tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana inna fi dhalika laayatin liqaumin yaqilun wa min samaratin nafiy daga 'ya'yan itaciyar dabino ne wal a'nab da na ilimi tattakhiduna minhu sakaran da kuke rikar kayan maye domin a wancan giya a wancan lokaci ana yin giya ne ko da dabino ko da ilimi ba kamar yanzu ba da gero da dawa da sauransu abu ya faɗaɗa a wancan lokacin abin da suka fi yin giya da shi dabino ko ilimi to sai Allah zai yabi dabino zai yabi ilimi sai ya yabe shi a lokacin da ba a yi giya da shi ba amma da aka yi giya da shi kuma sai ya shiru to ka'ida malamai suka ce idan kana so ka kushe abu bi kishiyarsa kana so ka kushe maye to sai ka yabi abin da yake ba na maye ba shi mai hankali yana jin an yabi wanda ba maye ba to ya san shi kuma maye abin zargi ne to da haka sai Allah ya ɗauki wannan salan yace itaciyar dabino 'ya'yanta da itaciyar inibi 'ya'yanta in an ci abinci ne mai kyau amma kuma ana yin maye to shi kuma mayen sai bai ce ba mai kyau tun daga nan sai ya zuciyar waɗansu daga cikin sahabbai ta fara motsuwa sai na umar yake cewa allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya Allah ka fito kai mana bayani game da giya bayanin da zai warkar da mu musamman ne ce ita domin su suna da hankali suna da tunani sun fahimci cewa akwai matsala an yabi itacen dabino da ilimi in ba a maye da shi ba amma lokacin kuma da aka mai da shi giya ya zama yana sa maye nan kuma sai ba a yabe shi ba wannan sai ja waɗansu daga cikin sahabbai suka zo suka tambayi annabi wai ne kike giyan nan ne wai ne hukuncin ne wai za mu ci gaba da sha ko za mu daina me amfanin ta ne cutarwar ta yas'alunaka anil khamri wal maitir suna tambayar ka game da giya da tata kul da su fihi ma ismun kabirun wa manafi'u lin-nas cikin giya akwai zunubi mai yawa cikin tata akwai zunubi mai yawa wa manafi'u lin amma akwai ɗan kankanin amfani ga mutane domin suka ce giya tana musu dan amfani domin tana cire musu tsoro in sun sha tana yaye musu bakin ciki tana sanya musu kwarjini wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa usdan la yunahnimuna liqa'u Hassan dan Sadi yace in muka sha ta sai mu ji mun zama wadansu sarakuna tana sa muna jin mu daidai da kowa kamar wasu zakoki ba ma tsoron a buga a wani baiti yake cewa فإن المدامة تقوي الإزامة وتنفي الإقامة وتنفي السراح ita giya da kake gani tana sa kwarin kashi tana yaye bakin ciki tana sa wa mutum farin ciki da annashuwa to wannan shine dan karamin amfanin da suke samu a tattare da giya amma sun manta da cewa suna asarar dukiyarsu sun manta da cewa suna shigar da kansu da kansu cuta a cikin cikin su sun manta da cewa suna hasarar hankulansu wanda a sakamakon hasarar hankula zaka iya hasarar komai dan in baka da hankali ba mutum bane ba kai ka kamar ce kawai ta mutane amma jaki ne kai to da wannan yana daga cikin asarorin da suka yi a cikin giya to wannan shine mataki na biyu ubangiji madaukakin sarki yace fihi ma ismun kabir wa manafi'u linnas har yanzu dai ba a ce a daina shan ta ba amma dai an sake kushe ta dan haka sayyidina Umar da sauran sahabbai suka ci gaba da addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanin shafiya Allah kai mana bayani dai gamsashe dangane da sha'anin giya to sai mataki na uku shine Allah madaukakin sarki ce to yanzu idan za a sha giya ba a kowane lokaci za a sha ba a rinka shan ta a wasu lokuta banda sauran lokuta yanzu a daina shan ta sai bayan sallar isha zuwa asuba abun da ya faru shine al-Imam Ibn Abi Hatim da wasu daga cikin malamai sun rawaito sayyidina Ali dan Abi Talib yake bada labari yace wata rana wani daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada mana liyafa ta cin abinci ya gayyace mu sayyidina abubakar ya je umar ya je usman ya je aliyu ya je abdurrahman dan auf ya je sa'ad dan abi waqaf ya je da suka je bayan sun ci abinci kuma sai aka kawo giya duk suka sha sai giyan nan ta kama kwakwalansu suka fara maye kuma gashi lokacin sallah ya yi. da aka suka dai tashi a haka suna rangaji aka yi alwalar da kyar da kyar aka daidaita sahu sai aka tura ali ibn abi talib aka ce yayi sallah da ya zo wajen karatun sallah sai ya karanta kul ya ayyuhal kafirun da ya zo karshe sai ya takuda karatun kul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun la antum a'buduna ma a'bud wa nahnu na'budu ma ta'budun ya ku kafirai ba na bautawa abinda kuke bautawa kuma ba ku bautawa abinda nake bautawa a ƙarshe kuma sai yake da mu da ku duk muna bauta iri ɗaya to kaga an gina an rusa a wata ruwayar a ƙarshe sai yake laisa li dinun wa laisa lakum dinun ni ma ba ni da addini kuma ba ku da addini to wannan sai ya haifar da matsala jiya ta kama kwakwalwar liman hatta kai yayi irin wannan farna to kaga dole a dau mataki a kanta a wata ruwayar sa'adu dan abi wa yace haka dai kuma dai muka ci gaba har sai da ta kai watan wata rana ma wani ya sake gayyatar mutum abinci ya ba mu abinci kuma ya ba mu jiya, da muka sha tattaunawa ta faru tsakanin mu har wani daga cikin sahabbai ko Abdurrahman dan abu ko wani ya dauki kashin naman raƙuman da aka ji ya farke wa sa'ad dan Abi Waqqas hanci hancin sai ta zubar da jini sakamakon haka hancin sai zama a har ya bar duniya da yagaggen hanci sakamakon wannan saboda aka yi masa to wannan sai ya sa ubangiji subhanahu wata'ala yace to yanzu giya a daina shan lokacin sallah ya ku waɗanda suka yi imani in dai kuna cikin maye ku daina zuwa masallaci ku daina yin sallah domin za ku zo kuna faɗar maganganu ba yadda kuke ba za ku zo kuna canza karatun alkur'ani kuna yin sabo a cikinsa har ba daga wannan lokaci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa ladanansa waɗanda suke masa kiran sallah duk kiran sallah in an in an zo hayya ala sala hayya ala sai kuma ladan ya ƙara cewa la ya salata sakranun duk wanda ya san yana cikin maye kar ya zo masallaci ya zaman sa a gida saboda dai saboda dai lokacin ba a hana shan giyan ba da haka haka aka ci gaba da tafiya da Umar da sauran sahabbai suna ta addu'a Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya Allah kai mana bayani dai gamsashe game da sha'anin giya to har sai daga baya sai aya ta karshe wacce ta hana shan giya kwata kwata ta sauka cikin suratul ma'ida يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون يا قوة أن سكي إيماني وسني جيا دشاتا دموماتا dauda ne na ayyukan shaitan ku nisance ku dan ku samu tsira a wajen Allah إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ ليس انتهينا انتهينا ubangiji yake ku sani shaidan ne yake so ya kulla gaba tsakanin ku yake so ya hana ku ambatan ubangiji sai ya rasa ta hanyar da zai bullo muku sai ya muku ta kayan maye dan haka ya sanya muku son su domin in mutum ya sha maye baya cikin hankalinsa wanda baya cikin hankali ya zai ambaci Allah wanda baya cikin hankali ya zai yi sallah wanda baya cikin hankali ya zai ga dan ya mutunta shi ba zai mutunta shi ba har ma zai iya ɗaukar hannu ko ya ɗauki kayan makami ya daba wa dan ƙarshe kuma sai ba ta kullu da ta Allah yake to wannan shi ne makircin da shedan yake so ya kulla muku ya biyo muku cikin kayan maye fa hal antum muntahuna yanzu ku ba za ku halu ku daina ba sai suka ce ta haina mun daina mun daina ya Allah da haka duk wanda ya je gidansa sai ya je inda tulin giya sai ta sai rusa ya fararar ya zubar ya fasa kwalaban a ƙarshe sai shi kenan sai aka daina shan giya da ka wannan ayar da muke karantawa ita ce mataki na uku cikin matakan hana shan giya guda hudu da aka yi mataki na farko min سورة النهل ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا آية متى كنا آية سورة البقرة يسألونك عن الخمر والميسر Mataki na uku. aya cikin suratul nisa'i wannan da muke karantawa ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara mataki na hudu aya cikin suratul ma'ida inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa an dhikrillahi wa anis salati hal antum muntahu da haka malamai suka ce haka alqur'ani ya bi haka ubangiji madaukakin sarki ya bi mataki mataki wajen ya hana mutane shan dan haka in ka ji ana karanta wannan ayar ya ku waɗanda suka yi imani kada ku zo masallaci kuna maye to ka sani cewa kafin a shafe ta ne ayar yanzu an shafe ta yanzu kan ba yadda za a yi ka sha giya kuma a kira ka da sunan mumini amma a da tunda ba a hana ba Allah ba zai tushe ka da abin da bai hana ka ba sai ya kira su da sunan mumine kuma tare da suna cikin mai ya ayyuhal ladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara ya ku waɗanda suka yi imani kar ku zo sallah kuna maye kaga a wancan lokacin mutum yana iya shan giyarsa kuma ka ce da shi mumini amma yanzu ba duk wanda ya sha giya ba sunansa mumini ba mumini baya shan giya mumini baya sata mumini baya zina domin duk waɗannan laifukan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada su ya faɗe su cikin hadisin muslim yace duk mumini baya yin su la yazni zani hina yazni yazni wa huwa mu'min لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ba yadda za a yi mumini ya zina kuma ya ci da zama a matsayin mumini kana yin zina sai a ni rigar imani sai kuma in ka yi nadama ka tuba ka daina Allah ya tabbatar ka tuba sai ya dawo maka da rigar imaninka ba yadda za a kai fata kuma a ce da kai mumini da zarar ka je fatar kana yin fatar sai Allah ya ce da mala'iku ku kwabe maka rigar imani ba yadda za a yi imani ya zauna cikin barawo sai dai in ka tuba ka yi nadama Allah ya gamsu da haka ya kalli zuciyarka ya tabbatar da haka sai ce a dawo maka da rigar imaninka haka nan bayan da za a sha giya kana mumini da zarar ka je za ka sha kana sha sai Allah ya ce da mala'iku ku tuɓe maka rigar imani ba yadda za a yi sha giya kuma mu kyale shi da sunan imani mu bar shi da rigar imani a jikinsa sai dai fa in daga baya ka zo ka tuba kai nadama sai Allah ya ce kuma a mayar maka da kayanka dan haka a da akan iya shan giya kuma da imani amma yanzu baya yiwa ka sha giya kuma ka ci gaba da amsa sunan mumini sai dai fa in ka tuba illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat ya ku waɗanda suka yi imani kada ku kusanci sallah alhalin kuna maye hatta ta alamu ma ta har sai kun san me kuke faɗa domin kada ku je kuna cikin maye ku faɗa abin da ba shi ake so ku faɗa ba ku yi karatu ba yadda ake yi ba duk jumhurin malamai haka suka fassara kamar yadda nake faɗa mana dinnan sukara jam'i sakran sakran kuma ana nufin mai maye to amma imam bahas ah, ibn mazahib shi kadai ne ya fassara ayar da cewa kada kai sallah kana magagin bacci ya fassara maye anan da magagin bacci domin ya tabbata cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in ɗayan ku yana jin bacci to ya dakatar da sallah malamai suka ce musamman sallar dare sallar tahajjudi ko kiyamul laili ko tarawihi ana sallah tana gengedi me ya zafi je ka zauna kai baccin ka in ka tashi amma baya yiwa a hada gudu da susar kasara kana sallah kana barci? Allah madaukakin sarki bai yarda da haka ba da haka annabi ya ce domin gudun kada ka zo kana sallah kuma kana barci ko kana gyangyaɗe kuma a ƙarshe ka zo kana faɗar kalmomin da basu dace ba ga Allah a maimakon ka yabi Allah ka zagi Allah a maimakon ka tabbatar da gaskiya ka kushe ta a maimakon ka ce kai musulmi ne ka kafirta kanka da kanka da haka yadda yanku yana gyangyaɗe a lokacin da yake tsaka da sallah to an ɗauke masa sallar ya je ya sa daga baya sai ya dawo da aka imamu bahad ya ce wa antum sukara ana nufin kada ku yi sallah kuna magagin bacci to da haka malamai suka ce waɗannan maganganu guda biyu duk da wancan shine ra'ayin jumhurin malamai amma wannan ma tana da damar shiga tunda akwai hadisi da ya tabbatar da ita kenan da mai maye da kuma mai jangadin bacci dukkanin su ba a so su yi sallah domin mai domin sallah a bace wacce tana bukatar hankali da nutsuwa da sanin me kake faɗa to su kuma masu waɗannan halaye ba dole bane su kasance cikin nutsuwa ba dole bane su san ma me suke faɗa me maye ba dole bane ya san me yake faɗa haka nan ne magajin bacci ba dole bane ya san me yake faɗa shine ma'anar hatta ta alamu ma ta kuluna har sai kun san me kuke faɗa a wancan lokaci kafin a haram dubiya shi yasa malaman musulunci suka ce in aka ce ka yi definition ɗin menene maye wane ne bugagge sai ka ce shi ne wanda bai san me yake faɗa ba tunda Allah ya ce wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna a lokacin da kake maye har fa sai ka dawo ka san me kake faɗa kenan lokacin maye ba a sanin me ake faɗa kenan maye shine rashin sanin me mutum yake faɗa shi da kansa yake magana amma in ka tambaye shi an jima me ka faɗa bai sani ba ذاك لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون وأن شيء شرط إن فرقوا لك شيء شرط أن صلى وأن آية تأمتا كرك دي صلى sai ka san me kake faɗa kar ka je sallah alhalin kana maye kar ka shiga sallah alhalin kana magagin bacci to abu kuma sai Allah yake wala junuban haka nan kada ku kusanci sallah mai janaba lokacin da mutum yake da janaba namiji ko mace bai halatta bai sallah har fa sai in yayi wasu abubuwa waɗanda suke kawar masa da wannan janaba wanda shine wanka idan ya samu ruwa kuma yana da lafiyar amfani da ruwan ko kuma ya rasa ruwa ko ga ruwan amma babu lafiyar amfani da ruwan a madadin haka sai ya taimama kamar yadda za a ambata a ƙarshe kalmar junuban jam'i ne kuma mufradi ne musanna ne kuma namiji da mace duk ana gaya musu junuban a larabci akan ce ra'asin junubun rajulun junubun hum junubun huwa junubun hiya junubun hunna junubun suka ce kamar mazdari ne bu'udun da kurbun ma'ana kalma ce kwaya daya amma kana iya gaya wa namiji ka gaya wa mace ka gaya wa biyu ka gaya wa uku ka gaya wa mata ka gaya wa maza akwai irin waɗannan kalmomin a larabci dan haka aka ce junubun ana nufin namiji kwaya daya junubun mace kwaya daya junubun maza biyu junubun mata biyu junubun maza da yawa mata da yawa kamar kurbun da kuma bu'udun waɗansu malamai suka ce kalmar junubun ba ta da jam'i da ɗaya da mai yawa duk junubun ne huwa junubun hum junubun amma wadan suka ce a'a akan yi mata jam'i akan ce ajnabun kamar ulqun da a a'naqun kamar dumbun da aqnabun da ka dai Allah yake wala junuban haka nan kada ku kusanci sallah kuna masu janaba ko mutum ɗaya ko biyu ko uku ko namiji ko mace kada wanda ya kusanci sallah junubun alhalin yana da janaba to kamar yadda muka faɗa a baya kusantar sallah zai iya yiwa zuwa masallaci duk wanda ya zo masallaci ya yi kusa da sallah kusantar sallah zai iya yiwa alwala da nufin ka hau da duma ka kai sallah domin da zarar mutum ya yi alwala ya yi kusa da sallah to ba a so ka yi kusa da sallah sawa'an ko ka taho masallaci sawa'an ko kai alwala da sunan za ka hau da ka yi sallah ko da ba a masallaci ba in dai ka san tana da janaba Allah ya ce kar ka yi haka illa adiri sabilu sai dai fa in hanya ce ta biyo da kai masallacin domin a da lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je madina ya gina masallacinsa da yawa daga cikin sahabbai duk sai suka jingina gidajensu da masallacin annabi duk kewaye da masallacin annabi gidajen sahabbai ne kuma kowa sai ya buɗe ƙofar gidansa ta jikin masallaci idan zai shiga gidansa sai ya shigo ta masallaci in zai fita sai ya shigo ta masallaci to sai Allah yake daga yanzu bai halatta ba mutum ya zo masallaci da sunan sallah in dai ya san yana da janaba in ko ba haka ba to sai dai fa in bai da wata hanyar da zai biya je ya nemi ruwan sai ya biyo ta masallacin kamar irin wa'ancan wanda gidajen su amanna da masallaci yake kuma kofofin su sai an shigo ta masallaci shine illa azimi sabilin sai dai ka shigo masallaci da nufin wucewa dan ka je ka nemo ruwan da za ka yi wanka waɗansu malamai suka ce abiri sabilin ana nufin musafir matafi da haka kalmar ajiri kabir za ta iya daukar mutumin da zai biyo ta masallaci da nufin wucewa dan ya je ya nemo ruwa ko dan wata bukata amma kuma yana da janaba to wannan an sassauta masa abinda ba a yadda ka yi ba shine ka shigo masallaci ka zauna kana da janaba amma dan ka biyo ta masallaci ka wuce dan ka je ka nemo ruwa dan ka yi wanka to wannan ba laifi bane ko da kana da janaba din uzuri ne an sauƙaƙa masa a shari'a malamai suka ce da mai janaba a nan da mace mai haila a nan da mace mai jinin biki duk hukuncin su daya idan mace tana haila hanya ta biyo da ita masallaci za ta iya bi ta wuce amma ta zauna ne ba a yadda ba wata rana na Aisha ta ce annabi ya tura ne ya ce je ki ɗauko min tabarma a masallaci sai na ce masa fa ina haila sai ce inna haibatuki laysat biyadiki ai haila ta ba a hannunki take ba mana su yi wa masu mai haila izinin su shiga masallaci don uzuri kamar yadda aka yi wa mai janaba to haka nan ma mutum mai jinin jego mai jinin biki idan uzuri ya kama za ta shiga masallaci ta wuce ko ta shiga ta ɗauko wani abu ba laifi abinda ba a yadda ba shine ka shiga masallaci ka zauna kana da janaba ba kai wanka ba ko ka shiga masallaci ka zauna kina al'ada alhalin jinin bai ɗauke kin yi wanka ba ko kina jinin jego alhalin jinin bai ɗauke kin yi wanka ba da haka ubangiji madaukakin sarki ce wala junuban illa adri sabili sai ce hatta ta ga tasilu har fa sai wanka abin nufi mai janaba sai yayi wanka yake sallah mai haila sai jini ya dauke ta yi wanka take sallah mai jinin biki sai jini ya dauke ta yi wanka take sallah da haka kalmar hatta ta ga tasilu ta ta kai ne da abu na biyu da aka ambata banda abu na farko abu na farko ku shine mai maye shi kan mai maye in mayen ya sake shi ba sai yayi wanka ba in an yi kiran sallah zai alwala sai zo ya sallah amma mai janaba ne wanda dole sai yayi wanka sannan zai zo ya sallah ko da an kira sallah haka nan mai al'ada haka nan mai jinin jego da ta hatta har fa sai in kun yi wanka sai Allah madaukakin sarki ce wayin kuntum marba amma idan kun kasance marasa lafiya au ala safarin ko a halin tafiya aw jaa ahadun minkum min al ghaibi ko ɗayan ku yazo daga bayan gida ya je yayi tsugulo to anan kuma ba za ka yi sallah ba sai ka yi wani abu sai wani hukuncin kuma ya hau kanka aw lamasum nisa ko kuma kun yi tafe ɗaya tsakanin ku da mata ka taba jikin mace ita ma ka taba jikinka kaga an yi saduwa kenan to a wannan hali ubangiji yace falam tajidu ma'a to sai kuma gashi ba ku samu ruwa ba mutum ya je ba shi da lafiya gashi yana da janaba amma kuma bai yi wanka ba ko kuma yana halin tafiya gashi yana da janaba kuma ya nemi ruwan wanka ya rasa ko kuma ya je bayan gida amma kuma bai yi tsarki ba kuma ga lokacin sallah ya yi ko kuma ya sadu da iyali janaba ta kama shi ko mace jinin al'adarta ya ɗauke ko jinin jegonta ya ɗauke amma kuma bata yi wanka ba ko dai ta rasa ruwa ko kuma tana jin tsoron in sai amfani da ruwan wani ciwo zai iya samunta domin yanayin sanyi da ake ciki shine Allah yake falam ta jidu ma'a ko dai ya zama ba ku samu ruwa ba malamai suka ce ko kuma an samu amma babu ikon aiki da shi fata yamma musa idan ba a hakan a madadin wannan sai ku nufi waje wanda yake mai tsarki na ƙasa famsahu bi wujuhikum sai ku shafi wa aidikum da kuma hannuwanku ma'ana sai ku yi taimama a madadin ku wanka duk da taimamar ba ɗauke wankan ta duka ba a'a tana halatta maka ne ka yi sallah ta yanzu amma an jima kuma in ka samu ruwa sai ka yi wanka ana nan ana bin ka bashin ka idan mutum yana da jaraba ya nemi ruwa ya rasa ga lokacin sallah yayi to sai ya taimama ya zo ya yi sallah idan ya yi sallah kuma ana bin sa bashin wankan sai ya jira in ya samu ruwa kuma sai ya wanka idan da zai ɗan lokaci bai samu ruwan ba haka dai zai yi ta yin taimama ko zai kai shekara goma amma fa duk ranar kuma da ya samu ruwa sai kuma ya zo ya yi wanka ana nan ana bin sa bashin wannan wanka to haka nan ma mutumin da yake macen da take mai al'ada jinin al'adar ta ya ɗauke ga lokacin sallah yayi ga shi babu ruwan wanka ko kuma ga shi ba ta da lafiya ba za kuma ta iya zuba ruwa a jikinta ba to a madadin haka sai ta ke mama sai sallah amma kuma ana nan ana bin bashin wannan wanka da haka wannan aya tana magana akan waɗanda suka samu kansu akan wannan yanayi a farko an ce marba jam'u marid jam'i ne na marid marid shine mara lafiya malamai suka ce ba kowane rashin lafiya bane ke halarta maka yin kemama ke sa kamar yin alwala ko kabar yin wanka duk da aya ta ce rashin lafiya kawai ta yi shiru to amma ana nufin rashin lafiyar da in kai amfani da ruwa a wajen wanka ko wajen alwala zai iya cutar da kai ko dai ya ƙara maka zafin ciwon ko ya jinkirta maka lokacin warkewa ko kuma ma babu ciwon amma ya haifar maka da shi kana ɗan jin sanyi sanyi kana tsoron in kai amfani da ruwa to wannan ruwan zai iya ƙara maka jin sanyin ka kai ga zazzabi to anan ba a ce kai wanka ba an tsare maka kai taimama daga baya kuma idan ka samu sauki sai ka zo kai wanka da haka malamai suka ce duk da aya ta ce ciwo kawai ta yi shiru to amma ciwon lallai sai wanda zai cutar sai wanda idan an yi amfani da ruwa za a cuto to sannan auja ahadun minkum min al-ghaib bayan ku ya zo daga bayan gida bayan gida ana nufin tsarki asali shine mutum idan ya yi bayan gida ko ya yi tsuguno zai yi tsarki da ruwa to amma duk da haka in ya rasa ruwa an halatta masa yi an halatta masa yi tsarki da dutse sannan kuma in ya rasa ruwan alwala bayan ya yi tsarki da dutse har ila ya kuma zai yi ne zai yi wannan shi yasa aka kawo mai bayan gida a tsakiyar magana dan shi ma yana cikin waɗanda zai iya samun kansa a hali na rashin ruwa kuma taimama za ta kama shi a madadin yi sallah a haka to sai taimama ko a madadin ya jinkirta sallah har lokacin ta ya fita sai yayi taimama kalmar la masumun nisa bisa ga kira'ar jumhur gaba ɗaya suna karantawa da la masumun nisa amma akwai kira'ar hamza da kifayi da suke karanta la masumun nisa ko kuma kuka shafi mata su ma suka shafe ku shine ma'anar la domin lamassun alarati ala wazani fa’antu kullu ma ala wazani mufa'ala yasduru min janibai duk abin da a ya zo da wazanin mufa'ala to yana nufin bangarori guda biyu sun yi contribution namijin ya yi ita ba matar ta yi ka shafa jikinka ta shafa jikinka kaga wannan faduwa kenan to amma a kira'ar hamza da kisa'i lamassumun nisa ku kuka shafi matan su ba su shafe ku ba shi yasa wasu daga cikin sahabbai suka kafa hujja da cewa wannan ayar tana magana ne akan jima'i bisa ga kira'ar jumhuru la masumul nisa abdullahi dan abbas yana cewa duk abin da ya zo a qur'anance na kalmar lamasum ko lamsu abin da ake nufi da shi shine faduwa tsakanin namiji da mace yace to amma Allah madaukakin sarki ne girma da buwaya mai kunya ne shi yasa baya fadar jima'i karar cikin qur'ani sai dai alkunya ko yake an taba jikin juna ko miji ya taba matarsa kamar yadda Allah madaukakin sarki ce wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna kaga at-tamassu anan daga al-massu ne al-massu shine al-jima haka yake ya ayyuhal ladina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna at-tamassu shi ma'anan bi ma'ana al a wata ayar aula masumun nisa a wata ayar falan ma ta gashaha at-tagashi shi ma al-jima'u ake nufi to amma Abdullahi dan Umar yake cewa a'a wannan ayar hujja ce da dalili da ke nuna cewa shafar jikin mace yana karya alwala wanda kuma wannan shi ne fatawar mazhabar imam malik da wasu daga cikin malamai suna ganin in kai alwala ta taba jikin mace to alwalarka ta kare har ma sukan kasa shafar gida hudu kamar yadda malamin ishmawu yake wal masu wa huwa ala arba'ati aqsam in qasada al-lazzata wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa wajadaha wa in lam yaqsidha wa lam yajidha wa in qasadaha wa lam yajidha ma'ana shafa iri uku ce akwai shafar da za ka yi wa mace bayan ka yi alwala ka yi nufin jin daɗi kuma ka ji daɗin akwai shafar da za ka yi ba kai nufin shafar ba amma sai kawai accidentally ta taba jikinka kuma sai ka ji daɗi yace alwala ta kare akwai kuma yi nufin ka taba jikin nata ka ji daɗin amma kuma ka taba baka ji daɗin ba nan ma alwala ta kare yace akwai kuma wacce ba kai nufi ba kuma baka ji daɗin ba yace to anan da yusahabu min lodo an so dai kai alwala ma'ana dai wai ba a bari a kwashe duka dole dai sai wani abu ya hauka to amma magana mafi inganci shafar jikin mace dan mutum yayi alwala ba ta karya masa alwala ko da ya ji daɗi sai dai in wani abu ne ya fita daga jikinsa dalilai da yawa suna nuna haka hadisi cikin sahih bukhari na Aisha tace wata rana annabi ya tashi zai yi sallar kiyamul laili ni kuma ina kwance a gabansa. sa tsakaninsa da alƙibla kuma ga ɗakin mu matsatsan ɗaki ne da haka annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi tsaya yayi karatu yayi ruku'u ya dago in zai yi sujada ta sai ya taba ta ni kuma sai in janye kafa sai yayi sujada in ya gama sujada to zai miƙe in sake miƙe kafafuwa na haka in ya sake yiwa ya zo wajen sujada sai sake taba ni to kaga inda taba jikin mace yana karya alwala gashi fa kalla ake kuma ana taba ta kuma tana miƙe kafa tana wannan hujjar take take nuna taba jikin mace kadai baya don karya alwala haka na Aisha take cewa sau da dama annabi zai yi alwala zai taho masallaci amma idan ɗaya daga cikin mu shi sai ya tsaya ya sumbance ta ya yi mata ci sannan ya taho kuma ya zo ya sallah ba zai sake alwala ba sallallahu alaihi wa sallam shi na wannan sai ya nuna taɓa jikin mace ba shi ake nufi ba abin da ke karya alwala a'a abin da zai haiko bayansa da mutum zai taɓa jikin mace amma ba wani abin da ya faru mazi bai fita da jikinsa wannan babu komai a tare da shi zai je ya sallarsa taba jikin mace baya karya alwala to amma dai duk da haka matsala ce wacce waɗansu malamai sun dage sun cije akan cewa lalle taba jikin mace yana karya alwala wanda cikin sahabbai akwai wanda suka faɗi wannan irin Abdullahi dan Umar haka nan cikin malaman mazhabobi akwai wanda suka faɗi wannan kamar Imam Malik dan Anas ubangiji yace falam tajidu ma an fatayamma musa'idan tayyiba in ba ku samu ruwa ba to ku nufi waje mai tsarki kalmar fatayammamu bi ma'ana faqasudu domin at-tayammum bi ma'ana al-qasadu wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna tayammamu bi ma'ana wala taqasudu kada ku nufi a yaren larabci aka ce tayammama bi ma'ana qasada ya nufi to amma a yaren shari'ar musulunci aka ce tayammama ana nufin ya daki ƙasa da hannuwansa guda biyu ya shafi fuskarsa da tafukan ba da aka ce mama anan akwai ma'anarta ta larabci akwai kuma ma'anarta ta musulunci da haka ubangiji a nan yana magana ne da ma'anar musulunci yamma musa idan tayyiban ko ne kuwa je mai tsarki sai ku yi taimamar musulunci ita ce famsahu bi wujuhikum wa aydikum ku shafi fuskar ku ku shafi hannunku aya tana magana akan hukuncin taimama ga wanda bai samu ruwa ba ko ga wanda yake marar lafiya ga ruwan amma ba zai iya amfani da shi ba ko yana da janaba ko jinin al'ada ce ta ɗauke ko ya je ba haya ya dawo to a madadin ya amfani da ruwa in ya nema ya rasa yayi taimama yadda ake taimama kamar yadda hadisai suka nuna kuma kamar yadda aya ta nasanta shine a shafi fuska a shafi hannu ita taimama a madadin alwala take amma kuma ba yadda ake yin alwala ake yin taimama ba kaga a taimama shafa fuska ce kawai da hannu ba shafar kafa ba kuskuren baki ba ruwa? ba za ka buɗi rairayin ka kashe ka ba a haka amma a alwala kaga akwai kuskuren baki a taimama babu a alwala akwai shafar kunne a taimama babu a alwala akwai shaƙa ruwa a hanci da facewa a taimama duk babu wannan kuma taimama ana yin ta ne iya fuska da iya safukan hannu kamar yadda hadisai suka nuna ingantattu cikin sahih bukhari da sahih muslim hadisan ammar dan yasir da hadisan abin imran ibn husayn da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna yadda za a yi taimama yace inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza ya daki kafa da hannunsa guda biyu ya busa ko ya kada ya shafi fuska ya shafi hannuwansa da haka lokacin da mutum yake son ya yi taimama zai nufi inda kafa mai tsarki take kasan nan an rairayi ce ko ya shi ne ko duwatsu ne ya yi bismillah kamar yadda ake a farkon alwala ya daki kafa da hannuwansa guda biyu in tana da zobe a hannunka ba sai ka cire kayanka ba akwai wanda suke cewa sai an cire zobe sai an cire agogo annabi yana yin taimama da zoben sa a hannu baya cirewa wasu suna cewa sai ka rinka mammotsa zobanka ko a yayin alwala ko a yayin kemama wai dan kasar ta je wajen ko kuma ruwan ya shiga ai ba ba motsa zobe ba ko me za ka yi kasa dai wani waje ba za ta je ba da ta ba wanda ya dora maka wannan idan ka buga kasa da hannayenka guda biyu ko ka karkade su haka ko ka busa su haka ko ka shafe su haka dan idan akwai wani abu da ya taɓo hannun ko ya makali da hannun ya zama ka karkade shi to sannan duk wanda ka fara yayi ko ka fara shafa fuska ko ka shafa hannayenka guda biyu haka na dama sannan na hagu sai kuma ka shafi fuskarka wannan shine kadai taimama akwai hadisan da suke nuna taimama za a yi shafa zuwa gwiwar hannu wasu ma zuwa kafada to wannan da hadisan ba su inganta ba wasu su kuma sun inganta amma an shafe su annabi sallallahu alaihi wasallam ya daɗa sauƙaƙa wa mutane yadda ake taimama daga haka zuwa yanayin da na nuna a farko sannan za su ga wajen shafar waɗansu malamai sukan matsa wa mutane sai suke wai kakka ɗaga hannunka ka rinka kana wani break dance a hankali to wannan ma duk bai da asali a musulunci kawai ka yi bismillah ka daki ƙasa ko ka hura ko ka karkaɗe, ko ka shafe sai kuma ka shafi hannu na dama akan na hagu sannan na hagu akan na dama sannan kuma ka shafa fuskarka ko ka fara da hannu sai kafa a sai fuska ko ka fara da kafa a da fuska sai hannu duk wanda kai yayi wannan shine ke mabaki ya fata yamma musa idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wa aydikum inna allaha kana afuwan ghafura lalle Allah ya kasance afuwan mai ga gafuran mai gafara Allah ka yaje mana Allah ka gafarta mana wannan ayar ita ce aya ta farko cikin ayoyin da suke magana akan taimama a Qur'anance ayoyi guda biyu ne ɗaya cikin suratul nisa ɗaya cikin suratul ma'ida sai dai ta suratul nisa sai ta buɗe da maganar sallah sai kuma ta cike da maganar taimama dan a nuna maka da taimama da sallah abokan juna ne suna da alaƙa duk wanda kaga gaya taimama alama ce ta zai yi sallah amma ta suratul nisa sai ta fara da maganar alwala sai ta suke da taimama dan ta nuna maka taimama makwafi ce ta alwala sai an rasa alwala ake yin taimama a nan kafin a faɗi taimama sai da aka ce la taqrabu salata aka fara maganar sallah amma a can kuma ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum aka fara da alwala وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون نعم ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا abin da ya rage ban faɗa ba cikin magana taimama shine taimama abu ne wanda mu kaɗai Allah madaukakin sarki ya fara shar'antawa a duniya dukkan wata al'umma da ka sani da ta gabata ba wata al'umma da Allah madaukakin sarki ya mata sauki cewa in bata samu ruwa ba ko ba ta da lafiya ta yi taimama a madadin alwala da mu aka fara da haka yana daga cikin kususiya na wannan al'umma za ka ga waɗansu abubuwa na shari'a kafin mu wasu sun yi kafin mu an shar'anta wa wasu a gaban mu kamar azumin nan da muke ciki kafin mu wasu sun yi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum da ana yi daga baya kuma aka zo mu ma aka ce mu yi amma sai mama da ba a yi da mu aka fara da haka wannan yana daga cikin kususiya ta wannan al'umma ubangiji madaukakin sarki ce alam tara ila na utu nasiban min alkitab shin yanzu ba ka kallon waɗanda aka ba su rabo na littafi su waye waɗanda aka ba su rabo na littafi su ne yahudi da nasara me ake nufi da rabon littafi da aka ba su ana nufin cikin littattafan da Allah ya shirya zai saukar a wannan duniya ga bayinsa akwai littafin da yahudawa ya bawa ta hanyar annabin su annabi Musa alaihi salam wannan littafi shine at akwai littafin da nasara ya bawa ta hanyar annabin su annabi Isa alaihi salam wannan littafi shine linjila da aka waɗannan kutu nasiban min kitab an ba su wani kaso na littattafan Allah subhanahu wataala kamar yadda mu ma an ba mu wani kaso na littafi shine alqur'ani da ka kuma an ba ku sai Allah yake shin ba ka ganin waɗanda aka ba wa kaso na littafi yahudi da nasara yashtaruna balalata suna musanya bata a madadin shari'a littafin su ya ce su shiryu amma su kuma sun bata sun kisa shari'a kaga ma'ana ba su yi aiki da littafin su ba ubangiji ya ce mafalul ladina hum milu tawrata thumma lam yahmiluha ka mafalul himari misalin waɗanda muka ɗora musu nauyin su aiki da asaura amma suka kisa ɗauka suka kisa aikin ka masalin himari ka ba misalin jaki ne ya hamilu asfarar da yake ɗauke da manya-manyan sufuri sufuri na littattafai ga jaki ana ci da shi jahili jahili amma kuma a bayan za ka iya ɗora masa dakon manyan littattafai kenan ilimin da yake sa kuma bai amfane shi ba gashi ya ɗauki ilimi amma kuma tare da haka jahili ne yahudawa ga su suna ɗauke da ilimi amma kuma aikinsu na jahilai ne aikin su na rashin sanin ya kamata ne da haka ubangiji yace yashruna balala suna musanya bata da shari'a wa yuriduna an tadillu sabil kuma fatan su da burin su shine kuma ku bata kamar yadda suka bata burin su su sun san sun bata kuma sun san in sun mutu akan abin da suke kai wuta za su shiga amma ba sa so su shiga su kadai so suke su samu abokan tafiya su samu abokan rakiya ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق سودا داما يهودا وسنا فاتم فقط كمر يد فقط dan su zamo kamar yadda suka zamo kafirai dan su samu abokan zaman wuta tare da su a ranar tashin alkiyama ba komai yasa suke muku haka ba sai dan hasadar da take cikin zuciyarsu dan Allah ya turo muku biyayyen annabawa ya saukar muku da biyayyen littafi su burin su ina ma a ce wannan littafin da yaran su aka sauka su burin su ina ma a ce wannan annabin dan cikin su ne sai Allah ya ki yayi abin da ya ga dama sakamakon haka suka kulla wa littafin suka kulla wa annabin suka kulla wa duk wanda ya yarda da littafin wadda ta'ifatu min ahli alkitabi law yadullunkum wama yudilluna illa anfusahum wa ma bangare da yawa na yahudawa sun so su batar da ku amma karshen batar a kansu zai kare sani ne baki ba domin duk lokacin da ka batar da mutum kana murna ka batar da shi ko da ya bata amma ka sani ka dauki alhakin fa. da haka ubangiji subhanahu wataala yake da yawa daga cikin ahlul kitab waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun sauya shari'a da bata a madadin su shiri sun bata kuma suna so kuma musulmi ku muku bata ku zama tare da su shi yasa ba za su taba kyale ku huta ba yau wasa daga wancan sai wancan yau ku tsara daga wancan sai wancan za su duwaru wasu daga cikin su suna yi dan ku kuma ku yi ta koyi da su zama ku tsararru ta fuskar shiga kaga namiji yana tafiya wando a kwaɗe kamar wani dan reno kamar wani dan yaye wai shi gaye ne birni ne wayewa ce saboda yahudawa ne suka zaɓi wasu daga cikin su fi wannan iskancin dan ku kuma wawaye ne dan sauti na kuka ji na biyo ne ma'ana za ku koyi da su to amma su sun riga sun san makomarsu sun riga sun san me suka siya so suke yi su kai ku su baro a ba uwar ba riba ma'ana a yi haihuwar guzuma ɗaukar ta uwa kwanci da ka ubangiji subhanahu wa ta'ala yake yuridu na an sabillu sabil so suke yi ku bace wa hanya shi yasa suka bace dan su shata muku hanya wallahu a'lamu bi a'daikum ubangiji ko yana sane da makiyanku su waye makiyan musulmi su ne yahudawa domin cikin al'ummar duniya waɗanda suka fi gaba da ƙiyayya ga annabin musulunci da addinin musulunci da ƙur'ani su ne yahudawa masu sauki saukin kiyayya kuma su ne nasara kiristoci in ka haɗa ƙiyayyar da kirista yake wa musulmi da ƙiyayyar da ba yahudi yake wa musulmi babu ma haɗi kiyayyar da yahudi ta ninka in ka haɗa ƙiyayyar da kirista yake wa musulmi da ƙiyayyar da ba ma guje yake wa musulmi to kiyayyar da kirista yake wa musulmi ta fi sauki sauki kiyayyar ba guzawa ta fi yawa da haka ubangiji ya gaya mana komai danna danna tilla tilla mu ya gaya mana suwaye lambawan suwaye masu biye musu suwaye na ƙarshe latajidanna ajadda an-nas adawatan lil ladina amanu al yahuda zaka samu waɗanda suka fi kiyayya ga mu'minai kiyayya da annabin musulunci kiyayya ga qur'ani sune yahudawa sune lambawan wallazina asharaku sai kuma maguzawa marasa addini ko masu bautar gumaka amma masu sauki saukin kiyayyar fa wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara masu ka sauki sauƙin kiyayya wanda suka dan su sauƙaƙa wa musulmi su ne nasara ubangiji ce zalika bi anna minhum qissina domin a cikin su akwai fada fada masanan injila ta gaskiya wal cikinsu cikin su akwai ahabar waɗanda suka kebance kansu dan bautar Allah duk da suna yin ta ne bisa ga jahilci bisa ga kuskure to da haka ubangiji subhanahu wataala ya mana bayanin komai dalla dalla filla filla wallahu a'lamu bi adaikum Allah ya fi ku sanin makiyanku kuma ya gaya muku su waye su ya rige muku kuna da hankali kuna da tunani ku riki makiyanku a matsayin makiya ku yi zaman yan marina ku yi zaman doya da manja ku yi zaman tinaka in tinawa ko ko ya rage muku za ku yadda wannan wa'azi da Allah madaukakin sarki ya muku ku dauke su a matsayin masoya ubangiji madaukakin sarki ya ce la tattakhizu aduwi wa aduwakum awliya ahir kada ku riki makiyana makiyan ku sai za ku mai da su masoya tulquna ilayhim bil mawadda ku rinka nuna musu wata kauna har ku rinka tattaunawa da su kuna gaya musu kalmomi na wanda ake gaya wa masoyi alhalin su makiyan ku ne wa kad kafaru bima ja'akum alhalin sun kafir cewa abin da yazo muku na gaskiya yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum in dai kun kasance kun yi imani da Allah kun yi imani da manzon Allah kun yi jihadi dan neman yardar Allah tulquna ilayhi bil mawaddati wa ana a'lamu bima akhfaytum wa ma alamtu. kuna nuna musu soyayya a fili ubangiji ya ce ni kuma na san me kuke bayyanawa na san me kuke koyewa da haka ko shakka babu kuskure ne ba karami ba musulmi ya riki ba yahudi masoyi ya rike shi madubi abin dubawa daga gare shi zai kwaikwayi rayuwa zai kwaikwayi sa kaya zai kwaikwayi zama da tashi da magana wannan ci baya ne wayayye shine wanda ya iya zama da makiyinsa makiyinka ko ba za ka yi fada da shi ba amma sai ai tuna ka in tuna ba ruwa halin zama ne lakum dinukum waliya din fa in lam tu'minu bi fa atazilun li amali wa lakum amalukum antum bari'un mimma a'mal wa ana bari'un mimma ta'malun da ka ka san irin zaman da za ka yi da makiyinka amma ba daidai bane ba hankali bane ba tunani bane ba koyarwa addini bane makiyinka ka ce shine masoyi makiyinka kuma ka ce shine abin da zaka kwaikwaya ka yi rayuwa da shi in kai haka ka yi hasara a ƙarshe ka wayi gari ya kai ka ya baro ka ba yadda za a yi maki ya nuna wa makiyinsa hanya madaidaiciya ko hanyar da za ka kulle ko kuma ya masa abin da yake na kirki ko na gari ko da ya kawo abu ya baka da sunan taimako ƙarya yake yi akwai cuta a ciki kai ne ka wawantar da kanka ka wawantar da kwakwalwarka kai yi jifa da wahayin ubangijin ka har kake daukan masoyi makiyinka zai iya taimakon ka da ba daidai bane wannan ba koyarwa addini bace wannan ubangiji yake wallahu alam bi adaikum Allah shine masanin yanku ya fi ku sanin masu son ku ya fi ku sanin masu kin ku da ka in yace muku wani masoyin ku ne ku yadda masoyin naku ne in yace wani makiyin ku ne ku yadda makiyin naku ne dan ya fi ku sani wa kafa billahi waliya lalle Allah ya isa mataimaki a gare ku in kun yi riko da koyarwar da ya muku wa kafa billahi nasira kuma lalle Allah ya isa majibincin al'amari a gare ku in kun yi riko da wa'azin da ya muku na'am من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا من الذين هادوا دجتكين يهودا ويحرفون الكلمة عن مواضعه akwai waɗanda suke sauya magana an mawazi'ihi daga yadda take ubangiji ya gaya musu cikin littafin at cewa zai aiko annabin ƙarshen zamani wannan annabin karshen zamanin balarabe ne sannan kuma za a haife shi a garin maka zai hijira ya koma madina a bayansa tsakanin kafaɗinsa akwai hatimin annabta sannan garin da zai rayu ita madinan gari ne mai yawan itaciyar dabino duk sun san wannan a cikin littafin su ga kamannin sahabbansa ga sifofinsu ga sifofin mahaifarsa da kuma inda zai rayu ya hijira a cikin koma a tare da haka sai suka canja tare da haka sai suka ɓoye tare da haka sai suka ce ƙarya ne babu bayanin su a cikin littafin su shi yasa Allah ya ce allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun wadanda muka ba su littafi kafin qur'ani yahudawa ya'rifunahu sun san annabin karshen zamani sun san sifofinsa sun san kamanninsa sun san inda za a haife shi da inda zai rayu ya koma kama ya arifuna ahu, wai wallahi sun san shi ma sama da yadda suka san ƴaƴayen ma'ana ba yahudi in dai ya san a taura in ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane shi sama da yadda yake gane kansa. kuma wannan ya faru a aikace lokacin da Abu Talib ya ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da shi kasar Sham da nufin kasuwanci tun kafin ya girma a aiko shi Annabi yana tafiya sai ya zo wani waje akan hanya gab da za a shiga garin Baitul Maqdis kasar shamu kenan ana zuwa daidai wannan wajen sai annabi yake ya gani da ka abu talib ya kyale shi ya huta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi gindin wata bishiya sai ya zauna yana zaunawa sai ga wani malami ko wani dattijo ya fito daga cikin kogon dutse wanda ake kira da suna buhaira ko bahira shi ba yahude ne masanin attaura kuma ya keɓance kansa yana ta bautar Allah a wannan kogon dutsen yana fitowa bai tunkaru ko ina ba sai zo wajen annabi ya tsaya sai ce ina wanda ya taho da wannan yaron sai abu talib ya zo sai ce in ne maka nasiha kamar yadda wannan yaron gida kar ka shiga da shi kasar sham kar ka shiga da shi kasar eh, kudus kasar falastinu domin in ka shiga da shi yahudawa suna nan suna dakonsa suna ganin za su kashe shi shi abu talib abin ya bashi mamaki me yasa haka ya tambaya dan me kawai yaro su kama shi su kashe me ya mutu sai ce to bari in gaya maka wannan yaron da kake gani tun da ka taho na biyo kanshinsa da kanshinsa ma na san shi ne kuma wannan waje da kaga ya zo ya zauna tun da Allah ya yi wannan bishiyar ba wani mahaluki da ya taba zama a karkashin ta sai annabi a tarihin duk annabawan duniya sun zauna a karkashin wannan bishiyar domin in kai ba annabi bane ta nufe ta zaka zauna Allah zai kautar da zuciyarka ba za ka iya zama ba a karkashin ta yace da ka wannan bishiyar da kake gani zamansa da ya a karkashin ta ya daɗa tabbatar min da cewa shi ne dai annabin da ake dako kuma ga kabanninsa ga kaza ga kaza da ne maka shawara kamar da shi gida sakamakon yadda ya sa kenan annabi bai shiga garin baitul maqdis sham ba a karo na biyu lokacin da Abu Talib ya taho da shi ko a karon farko da haka aka mai da shi gida wata rana na Umar ya wuce dabar wasu Yahudawa a Madina suna hira sai ke ce da su ina gaba ku da Allah Qur'ani littafi ne na gaskiya mu ba mu shakka a kansa Qur'ani ya gaya mana cewa ku Yahudawa kun san annabin karshen zamani sama da yadda kun san ƴaƴanku dan Allah da gaske ne haka sai dai daga cikin malaman Yahudawa Abdullahi dan Salam yace wallahi muna gane Muhammadu sama da yadda muke gane ƴaƴanmu yace domin danka ka auri mace ce ba ka da garantin cewa ba za ta iya haɗinka ka ba da ka ta iya kawo maka ɗan da ba naka bane ba ma ta yi ɗan aron hanya ne ɗan shige ne dan wani ne amma ta ce naka saboda kai ne mijinta to amma annabin karshen zamani wallahi mun san shi kamar yadda muka san yunwa cikin da haka an na Umar yace to me yasa ba za ku yi imani da shi ba sai suka hau kawo wasu uzurruka kuma na ƙarya shi kam Abdullahi dan Salama tuni ya riga yayi musulunci tuni ya riga ya musulunta amma sauran yahudawa sai suka kisa musulunta suka rinka kawo wasu uzurruka nasu na ƙarya suna cewa abin da sa ba za mu yi imani da shi ba dan kaza dan kaza duk dalilan da suka kawo babu wani dalilin da hankali zai karba ballantana shari'a ta yadda da shi cikin dalilan suka ce da dai a ce mala'ikan da ke kawo masa wahayi ba jibril bane mika'il ilimi da sai mu yadda da shi laifin ba nasa bane laifin na abokinsa ne jibrilu domin mu a tarihin iyayenmu da kakanninmu duk al'ummar da aka halakar a duniya mala'ika jibrilu Allah ya aiko shine kwamandan operation din halakar da al'ummar duk da ta kafircewa Allah shi ya halakar da mutanen Jordan mutanen kasar Annabi Lutu lokacin da suke ta'addancin luwadi su shi aka turo ya dauke su da fuka fiki kwaya daya sai da suka je kusa da sama ta daya har sai da mala'ikun sama ta daya suna jin karar kajinsu sannan Allah yake a dawo da su a kifa su shi ya halakar da adawa mutanen annabi hudu samudawa mutanen annabi salihu mutanen annabi nuhu duk waɗannan mala'ika jibrilu shi yayi jagoranci lokacin da za a halakar da su hatta kafiran makka a lokacin da za a yi yakin badar mala'ika jibrilu shi ya jagoranci mala'ikun da suka zo suka kawo taimako aka yaga yaga da su aka kashe su to wai wannan shine laifin annabi dan me mala'ika jibrilu zai zama shi yake kawo maka wahayi inda an canja an turo israfilu ko an turo mika'ilu to zuwa su imani ubangiji ko yake man kana aduwan li jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika duk ma mai adawa da jibril sai dai ya yi jibril dai shi ya saukar da qur'ani bisa da doran zuciyarka to da ka fike ta kawo uzurrukan su na ƙarya amma dai magana cewa ba su san annabi ba ƙarya suke magana cewa ba su san Allah yayi wahayi ba ƙarya suke magana cewa ba su san cewa annabin ƙarshen zamani a maka za a haife shi a Madina zai rayu ba wannan duk ƙarya ne da haka Allah madaukakin sarki ce min allazina hadu yuharrifuna al-kalima an mawadihi lalle daga cikin yahudawa akwai masu sauya magana daga inda take an ce annabin karshen zamani za a haife shi a maka sun ce ƙarya ne a taura ba ta faɗa ba an ce zai hijira ya koma madina sun ce ƙarya ne ba mu san wannan ba an ce kamanninsa kaza da kaza da kaza duk sun yi mutu kaga wannan shine yuharrifuna al-kalima amma wadihi bisa ga ɗayan tafsiran malamai waɗansu malaman suka ce a yuhallifuna kalima an mawadihi shine Allah ya ce su faɗi kaza amma saboda taurin kai in sun tashi faɗa ba za su faɗi kamar yadda Allah ya ce ba sai sun ƙara ko sun rage ubangiji madaukakin sarki ya ce da yahudawa a zamanin annabi musa bayan sun wa allah laifin da suka yi masa na cewa ba za su yi imani da shi ba dan ya turo annabi musa sai dai shi ya zo da kansa wa idh qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara allaha jahara suka ce ya musa ba za mu imani da kai ba in dai Allah ne ya turo ka shi din ya zo da kansa wannan taurin kai da ta'addanci da suka yi da gatsali sai Allah madaukakin sarki ya sa suka mutu fa aka zukum sa'iqatu wa antum tanzurun kaki Allah ya turo tsawa ta kashe su suna gani daga baya annabi Musa ya wa Allah magiya ya ubangiji ya zaka kashe su alhalin mun taho tare da su yahudawa ban musu laifi ba ma suna neman kashe ni ballan tana yanzu in koma in ce iyayensu sun mutu kuma tare muka fito ai ba za su kyale ni ba ta haka ya ubangiji ina roƙonka ka raya mun su ummai da su wajen ƴaƴansu wannan addu'a ta sa Allah madaukakin sarki ya rayar da su bayan ya kashe su kuma ba kun min ba'di mautikum la'allakum tashkurun to bayan haka Allah madaukakin sarki ya ce da su su tafi su je su shiga baitul maqdis tare da annabi Musa alaihi salam a lokacin baitul maqdis waɗansu mutane ne masu girman jiki ana ce da su amalika amalikawa Allah ya ce da annabi Musa ka je da kai da banu Isra'ila ku shiga garin in kuka shiga garin duk girman jikin su zamu sa muku tsoron zamu sa musu tsoron ku suna ganin ku za ku gudu dan haka sai ku kore su daga garin ku kuma ku zauna ku ci da bautawa Allah a can lokacin da annabi Musa ya ce da su ku zo mu je Allah ya umarce mu mu je mu shiga gudun in muka shiga waɗanda suke ciki za su tsorata in sun ga mu su gudu ba faɗa za a yi ba amma kalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha suka ce Musa wannan gari fa ba za mu shiga ba har abada in dai waɗannan suna ciki bayan an ce sai sun shiga za su fita amma suka ce su kuma ba za su shiga ba inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun karshe mutum biyu kadai cikin mutanen annabi Musa suka yadda za su shiga annabi Yusha da kuma Kalib قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين أقل شيء سكت يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائدون to wannan gatsari da suka yi wa Allah subhanahu wataala sai Allah ya jarabce su kudus dai sai kun shiga kuma sai kun yi shekara arba'in kuna ganin kofar amma ba za ku iya shiga ba قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين da aka sai da suka shekara arba'in ga kofar shiga baitul maqdis suna gani amma ta gagare su a wannan lokaci Allah madaukakin sarki duk da haka dan rahamarsa ya rinka musu inuwa da gajimare domin inda suke din waje ne sahara waje ne babu shuka babu bishiyoyi babu gida babu rumfa kuma ga tsananin zafin rana sai Allah ya turo hadari sai ya musu inuwa wa zallanna alaikumul gamama wa anzalna alaikumul manna was salwa ga yunwa sai Allah ya turo musu da mannu mannu shine kamar zuma wanda bahaushe yake ce da ita darba da haka wani abu ne mai kama da zuma sai aka turo musu shi suka rinka sha a madadin ruwan sha sannan kuma aka rinka turo musu da soyayyen yan shina suna ci duk da haka saboda kangarewa da saurin kai irin ta da yahude qalu ya musa wa in qultum ya musa lan nasbir ala ta'amin wahid suka ce ya musa mu zuma fa ta ishe mu dan rainin hankali karfa me zaka rinka ba mu kullun sai zuma me za ka rinka ba mu kullum sai naman yan shila mu a canja mana gwanda albasa gwanda tafannuwa gwanda kaza فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها duk bayan duk sun yi wannan ta'addancin duk da haka Allah ya yafe musu bayan sun gama ɗimuwar da suka zo za su shiga kofar sai Allah yake wadkhulul baba sujadan wa qulu hiqqatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin ku shiga kofar garin mun ji duk abin da kuka yi a baya mun tsale mun yafi amma in za ku shiga kofar garin ku shiga sujadan kuna masu yi wa Allah biyayya kuna masu nadamar laifukan da kuka yi kuna masu canja rayuwa tsohuwa da sabuwa ta imani da ta kafirci kuma wa qulu hiddatun ku shiga garin kuna cewa hiddatun hiddatun kalmar hiddatun bi ma'ana ubutut annaka qatayana ya Allah to ka yafi mana laifin da muka yi a baya mun ji mun dena amma da suka zo shiga garin sai suka ki shiga suna masu sujjada suka shiga garin suna masu kada kai suna masu hura hanci suna masu nuna sun isa kuma suka shiga garin suna hiddatun kaga da hiddatun da hiddatun kusan kalma ɗaya ce bambancin kawai hiddatun babu nunin a ciki tsakanin haɓun da ɗa'un amma hindatun akwai nunin tsakanin ha'un da bambancin bambanci ne hindatun ka ya mana zurban mu amma hindatun alkama alkama ma'ana suka shiga garin su ne wa Allah gatsali suna alkama alkama to shine Allah yake minan nabina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadu Lallai cikin yahudawa akwai yan ta'adda yan taurin kai suna canja kalma ba yadda aka ce su faɗe ta ba haka suke faɗa da haka wannan shine tafsiri na biyu na ayar من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه تحريف الكلمة عن مواضعه وده كتير من تنزل صفوفا النبي كتير التوراة هو كتير يحرفون الكلمة عن مواضعه ثم كلمة ما كتن كتير وش الله يكي سفلا أما بائرن تبا أما ده تنسى شيء هتبتن تنسى شيء هنكتن وأن شيء تحريف الكلمة عن مواضعه على إهدى القولين بيسا قدين ذات تشكم معلومات تفسيري قدانيه to sai dai ita kanta ayar minan ladina hadu yuhabituna al-kalima amma wabi wadansu malamai suka ce aya ce tukwanta baya ma'ana asalin yadda zancen yake wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa min wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiran min alladhina hadu shi yasa bisa ga qira'ar hajjaj anan babu aya wallahu a'lamu bi a'da'ikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasiran ba aya bace min alladhina hadu yuharrifuna al-kalima amma wadi ko minal na hadu a anan ayat take yace domin yadda zancen ta yake shine wallahu a'lamu bi a'da'ikum minal na hadu Allah ya san makiyanku cikin yahudawa kuma wakafa billahi waliyan wakafa billahi nasira to sannan yuharifuna al-kalima amma wadu amma bisa ga ra'ayin jumhuru wallahu alam bi adaikum wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira aya ce min alladhina hadu kuma jumla ce istiqnafiya sabon zance ne sabon zance ne game da yahudawa yadda takadirin sa yake an shafa wani abu suka ce yadda zancen yake asali shine min allazina hadu qaumun yuharrifuna kalima amma wabu lalle daga cikin yahudawa akwai wasu kangararru na musamman tsagera na musamman yuharrifuna al-kalima amma wadu wanda suke caccanja maganganun Allah ko dai su canja maganar Allah ta bayanin sifofin manzo Allah ko su cancanta maganganun Allah subhanahu wataala ta fuskar hukunce hukuncen da ya saukar musu kamar ayar rajamu idan mutum ya taba aure namiji ko mutum in yi zina a kashe shi da jifa akwai wannan hukuncin a cikin attaura amma suka ce babu suka yi kokarin su canja suka yi kokarin su koye Allah madaukakin sarki ya tona musu asiri shine anan yake tuhumar su da yuharrifuna al-kalima amma wadi'i a wata ayar yake fa bima naqabihim mithaqahum la'annahum وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه كاجنا ما أن تبتر مسدى تحريف الكلمة أو تآير ديهر إلى يوشن سورة المائدة ومن الذين هادوا سماؤون للكذب سماؤون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضعه ويقولون سمينا wa zuwa karshen aya dai mana dai akwai ta tahriful kalmi amma wabe cikin ɗabi'un yahudawa canza maganar Allah da rufe gaskiya da ƙarya da kuma ƙoƙarin bushe hasken gaskiya din da haka ubangiji maɗaukacin sarki ce waya kuluna kuma yana daga cikin ta'addancin yahudawa suna cewa sami'ina wa asaina mun ji amma ba za mu bi ba sami'ina kaulaka wa asaina amraka mun ji amma ba za mu maka da'a ba mun ji din kai dan aikin Allah ne amma mun ki mu ka sai kuma ne ka kaga wannan tsagiranci ne kwarai da gaske wannan zai bambanta maka tsakanin ba yahudi da kuma musulmi domin musulmi yana cewa ne sami'na wa afa'ana آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أهل من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك الوصير amma shi ko bayahudi sami'na wa asaina mun ji ba za mu ba duk abin da zai faru ya faru shi yasa karka ji an ce Allah ya tsine wa Yahudawa Allah ya la'ance su Allah ya yi fushi da su ka dauka kawai zalunta su yayi shi yasa ake maka bayani daki daki dangane da halayya Allah ba zai yi halicci ya shi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangiji yana tausayin bawansa sama da yadda uwa take tausayin ɗanta ba yadda za a Allah ya ɗauki bawan da ya halitta ya jefa a wuta kawai da ki in yana kin ka asali me yasa zai yi ka yanzu uwa zai yi ta ɗauki ɗanta tana so ta haife shi kuma ta jefa a wuta ba zai yi ba hankali ba zai karɓi wannan ba in dai uwa lafiyar ta lau ba mahaukaciya ba ce ba cutar hauka ce ta same ta ba kuma ta ɗauki ɗanta ta jefa a wuta wannan ba zai yi ba hankali ba zai taɓa yadda da wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake to yadda uwa take tausayin ɗanta ba za ta iya ɗauka ta jefa a wuta ba salin alin to Allah ya fi ta tausayin bayin sa in dai kaga bawa Allah ya ɗauke shi ya jefa a wuta to kar ka dauka zalunta sai ka tambayi me yayi wa Allah in aka gaya maka sai kaga cewa lalle abin da wannan bawa ya tantance a masa haka da haka yahudawa sun yi abin da babu wani dan adam da ya taba yi wa Allah na shegantaka irinsa ubangiji ya ɗaukake su ya yi musu ni'imar da bai taɓa wa wani ba su amma su kuma da suka tashi sai suka yi masa butulci suka yi masa laifin da ba wanda ya taɓa yi masa irinsa annabi Musa ce wa in qala Musa li qaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaykum id ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al-alamin Allah ya ɗaukaka ku duk annabawa da ake yan cikin ku ne Allah ya ba ku mulki duk masu mulkin duniya a da ku ne Allah ya ba ku abin da bai taba ba wani ba haluke ba sakamakon haka ku yi masa godiya mana sakamakon haka ku bautata masa mana amma sakamakon haka a madadin su haka sai suka koma suna kafirci wannan shi ya ja Allah madaukakin sarki ya fushi da su fa ba'u bi ghadabin ala ghadabin wa kafirin azabun alim suka dawo da fushi kan fushi azaba mai radadi kuma ta tabbata da kafirai da ka wa yaquluna suna cewa sami'na mun ji wa asaina kuma mun ki mu bi wa suna sama ghayra musma'in kuma mun ji kada Allah ya sa kai kuma ka ji ma'ana in suka zo za su yi magana da annabu babu ladabi gatsali suke maka wasu ma saurare mu ka ji gaira musma'in Allah ya toshe sunnan ka daga yanzu karka sake ji shine ma'anar gaira musma'in bisa ga tafsirin wasu malamai wasu malamai suka ce wa suna za su zo su cewa annabu mun ji gaira musma'il kuma kai ma ka ji mu magana mu ba abin kin kin aji bace ba ma'ana dai babu ladabi cikin magana domin ko su ce Allah ya toshe ji ko su ce ji mu kuma karka kika saurare mu kaga dai duk a ciki akwai rashin ladabi na magana annabawan Allah ba da haka ake magana da su ba la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da magana da annabi ba kamar magana ne da kowane mutum ba a duniya لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون kada ka ɗaga wa annabi murya ko ka girme shi ko mahaifinsa ne kai ko wan mahaifinsa ne kai saboda me saboda yana da wata daraja da ko da kai babansa ne shi kuma a wajen Allah annabinka ne ba za ka shiga aljanna ba sai ta hanyar sa Allah ba zai karba aikinka ba sai da shaidar sa kaga yana da wata daraja yana da wata kima ta musamman a kanka ballantana kuma kai ba ubanka bane kai ba wanka bane kai wani ne daban cikin al'umma dole ne kai ladabi da annabinka da ka sukan ce wasu ma ghayra ka ji mu kada ka ki sauraron mu ko wasu ma ka ji mu gaira musma'in Allah ya toshe kunnanka daga maganar mu kakka sake jin komai wara'ina layyan bi alsinatihim kuma suna amfani da kalmar ra'ina kalmar ra'ina kalma ce wacce a yaren larabawa akwai ta a yaren yahudawa ma kuma akwai ta sai dai ma'anarta a larabci ta sha bamban da ma'anarta ta larabci ta yahudanci a larabci idan ka ce da mutum ra'ina kana nufin saurare ni jini kula da ni to amma a yahudanci in ka ce ra'ina to su kuma suna nufin wawa min ar-ra'una wa hiya al-humqu da haka yahudawa da suka gane wannan kalmar sahabbai suna amfani da ita a gaban annabi idan annabi yana magana da sahabbai sai juya yana magana da wancan sai wani wancan bangaren sai ce ya rasulullahi ra'ina ya ma'aikin Allah saurare ni ni ma magana nake to su kuma yahudawa sai su zo sun samu dama sun samu mashiga ana magana su kuma sai su ce ra'ina suna faɗarta da ma'anar yaran su suna nufin wawa dolo sai su juya su tuntsine da dariya to kwata kwata sai Allah yake da mu'mine a daina amfani da wannan kalmar a gaban annabi ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u ya ku waɗanda suka yi imani daga yanzu kalmar ra'ina mun soke amfani da ita a daina faɗarta wa qulu zurna wasma'u a madadin ku ce ra'ina ku ce unzurna saurare mu wasma'u kuma in ya jiyo yana sauraron ku ku kasa kunne kuma ku bi walil kafirin azabun alim su kuma kafirai da suke fakewa da wancan kalma su gaya wa annabi bakar magana su juya suna dariya azaban mai radadi tana dan tana su to shine ma'anar wa ra'ina kuma su zo suna amfani da kalmar ra'ina gaban annabi dan wulakanci da cin mutunci da zagi layyan bi alsanatihim suna masu karkatar da ita wajen faɗa da harsunansu ma'ana su faɗe ta kamar yadda larabawa suke faɗar su ɗari bisa ɗari babu bambanci wa ta'anan fi dini suna yin hakan ne da nufin suka ga addini da nufin zagin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ubangiji ce walau annahum ina ma dai a ce su kalu sun ce sami ina mun ji wa ata'ana mun yi biyayya a madadin sami ina wa akaina sannan su ce wasma ka saurare mu wanzurna ka ji mu a madadin su ce ra'ina ubangiji ce da sun yi haka lakara khairan lahum da ya fi musu alkhairi domin ka aikata daidai shine zaman lafiya gare ka ka aikata rashin daidai kuma tashin hankali ne kai a karan kanka tun a karan farko kafin wani ka walau annahum qalu sami'na wa ata'na wasma wa anzurna lakana khairan lahum walakin sai dai fa la'anahum Allah bi kufrihim Allah ya tsine musu ne sakamakon kafircin su la kana khairan lahum wa da ya fi musu alkhairi kuma ya fi zamowa daidai aqwam shine a'adal ya fi zama daidai kamar yadda ya kamata a ce an faɗa ga annabi walakin sai dai fa su yahudawa abin da yasa suke ta yin abin da suke yi la'anahumullahu bi kufrihim kafircin su ya ja Allah ya la'ance su to ka duk wanda Allah ya la'ance shi ba yadda za a yi daidai domin sai Allah ya yarda da kai ya shirye da kai sannan kake daidai amma matukar ya la'ance ka ba za ka taɓa iya yin daidai ba abin da ya jawo wa yahudawa sun yi ta laifi ne har ta kai Allah ya fushi da su ya la'ance su shi yasa ba za su faɗa daidai ba duk yadda za a gaya musu daidai ba za su ba shine walakin la'anahum Allahu bi kufrihim kuma abin da ya ja Allah ya la'ance su kafircin su ne ba zalunci bane ba laifuffukan da Allah ya da su yi ya ce ya yafe su yi ya ce ya su ce ba za su sake ba su sake shi ya ja Allah ya tsine musu sakamakon haka kuma Allah madaukakin sarki ya bata su ya bata rayuwarsu ya bata zukatansu da ayyukansu ba sa taɓa yin daidai da ka fala yu'minuna illa qalila ba za ka taɓa ganin sun yi imani ba sai dai lokaci kankani ai illa waqatan qalilan sai dai a ɗan wasu lokuta kankani yanzu da za a gaya maka labarin yahudawa tun daga bayyanar annabi musa har zuwa ya rasu ya basu imanin su da shi ɗan kankani ne na wasu 'yan lokuta tsagerancin da suka yi masa ya fi yawa su ce lan nu'mina laka hatta nara Allah jahara lan nasbira ala ta'amin wahidin atattakhiduna huzwa duk waɗannan su ne ta'addancin da suka yi in ka duba tarihin su babu wani kyakkyawan tarihi a cikin rayuwarsu mu'amalar su da annabawa ba kyakkyawan mu'amala ba ce ba daga annabin da suka kashe sai annabin da suka shirya wa tarkon za su kashe Allah ya tseratar da shi sai annabin da suka kora daga gari sai annabin da suka yi wa kaza sai wanda suka yi wa tsagiranci sai wanda suka yi wa sharri aikin su ke nan tun da Allah ya yi duniya da ka shi yasa Allah yake sun suka fi kowa sharri cikin halittu a ban kasa inna sharrad dawabi inda Allah alladhina kafaru fa hum la yu'minun alladhina ahadta minhum thumma na ahdahum fi kulli marratin wa hum la Su ne mafi sharrin halitta a ban kasa saboda mummunan ɗabi'a su ga mahalicinsu mummunan mu'amala su ga annabawansu shine fa la yu'minuna illa qalila a tarihin su ba inda suka yi imani sai a ɗan wajaje ɗan kankani ɗan ta ɗan kaɗan da ta anan akan kaddara waqatan qalila sai zama qalilan sifa ce waqatan kuma mawsuf ne an shafe shi ai fa la yu'minuna illa waqatan qalila wadansu malamai sukan fassara su ce fa la yu'minuna illa qalilan ai illa imanan qalilan ba su imani ba a tarihin su sai imani dan kankani domin sukan raba lissafi ne in Allah ya saukar su zaɓi ayoyin da suke so su yadda sauran su ce ba mu yadda ba su zaɓi annabawan da suke so su yadda sauran su ce ba mu yadda ba shi yasa Allah ya ce afatu'minuna bi ba'd al-kitabi wa takfuruna bi ya yanzu kwarin rinka zaɓen littafi su ce kun yi imani da bangare kaza bangare kaza ba ku yadda ba kuma jaza'u man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya ba komai bane sakamakon me yin haka daga cikin ku face kunyata tun daga nan duniya wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddil azab a lahira kuma za a maida mutum zuwa cikin mafi tsananin azaba wa mallahu bi ghafilin amma ya'malun ko amma ta'malun a wata ayar a wata fassara ta malamai fala yu'minuna illa qalilan ba sa imani sai yan kaɗan ne daga cikin su suka yi imani yanzu duk yahudawan da ka sani a duniya a tarihin attaura da linjila da zabura da qur'ani idan aka ce ka tsamo muminan cikin su zaka iya faɗa su ba su wuce a kirge su da yan yatsu ba cikin yahudawan da suke zamani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Makka da Madina da khaybar zaka iya kidan waye suka imani da shi akwai Abdullahi dan Salam akwai irin su Abul Ahbari akwai irin su Wahab ibn Munabbahin waɗannan su kaɗai ne cikin yahudawa da ire-irensu waɗanda aka samu a tarihi sun yi imani a zamanin annabi duk gwagwarmayar da ya da yahudawa da duk irin zamantakewar da ya da su da duk irin gaskiyar da ya kisan musu da irin ƙure su da ya ta yi a wajen dibet da suka ta yi da shi ba ɗaya ba ba ba amma fala yu'minuna illa qalila ba waɗanda suka yi imani da shi sai ɗan kaɗan kamar yadda Allah yake da annabi Nuhu fa ma amana ma'ahu illa qalil ba wanda ya yi imani da Nuhu sai ɗan kaɗan cikin mutane da haka ire-iren waɗannan kaɗai su suka yi imani su Allah kaɗai maɗaukakin sarki ya ba cikin Qur'ani laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun wa min ahlil kitabi man in ta'amanu bi qintarin yu'addihi ilay wa minhum man in ta'amanu bi dinarin la yu'addihi ilay waɗannan ƴan kaɗan din da suka yi imani الذين آتيناهم min من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا amanna bihi. إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مظلمين أولئك يؤتون أجرهم بما مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة وبما رزقناهم ينفقون ذاك إن كأن يتكي يهودا وندك إيماني أزامن من ذن الله صلى الله عليه وسلم دزامن ثورا النباوة شيسا الله يتي منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون cikin su akwai yar al'umma ɗaya kaɗan wacce ta bi Allah ta yi imani amma mafi yawan su aikin su mummuna ne Allah madaukakin sarki ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya ba mu ikon nisan kanta salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko mai tambaya ce assalamu alaikum malam mutum zai iya yin zai iya fitar da zakka ko da kuɗin ba su shekara ba idan yana so ya sa watan ramadan ya zama lokacinsa na bayar da zakka Allah bai tsora maka cewa dole sai ka yi zakka a watan Ramadan ba Allah ta yi kawai in kuɗin ka sun kai shekara cikin irin abin da sai ya shekara ake yi wa zakka ka yi zakka dan me kai kuma zaka ce dole sai a Ramadan zaka yi zakka ba daidai bane ba wannan kuskure ne baya daga cikin aikin annabi da sahabbai cewa su suke sa wa kansu lokacin zakka a lokacin zakka in dai na abin da sai ya shekara ne za ka riƙe lissafi ne daga ranar da ka same shi zuwa shekara ta kewayo sawa'an ko a wani wata shekara ta kewayo maka kai dai ka bada zakka ba ruwanka da sai ramadana wa yake maka yin zakka a ramadana tana da wata falala ta musamman alhalin kuma lokacin zakkar bai ba ko lokacin ya wuce domin in mun halatta maka cewa za ka iya jawo lokacin ya zama daidai da ramadan to shi ma wanda kuma zakkar tasa ta yi tun a rabi'il awwal tun a rajab sai ce to ni bari in tura sai mun je Ramadan shi ma wancan an rage man ni kuma ba sai a kara mun ba to hukuncin duk wata ibada da Allah ya sa mata lokaci ba a karawa ba a ragewa in ka kara masa in kai ba zai ba in ka rage masa in kai ba zai karba ba idan sallah ce Allah ya ce maka a zahar ka yi ta da zarar rana ta shiga tsakiyar sama ta karkata sai ka ce to ni yau ina ganin a wannan lokacin ina da dan kuzuri akwai baccin rana zan yi eh, eh, eh, da haka bari in dan ƙara ko in rage kai asuba zahar ɗinka tun asuba kai ko ka ce to bari in jinkirta azhar din nan in rana ta yi sanyi sanyi da yamma na yi bacci na koshi na tashi sai in yi tayi ƙaunar wahidan a wajen malamai duk ibadar da Allah ya sa mata lokaci ka ɗauke ka canja lokacin dan ganin damarka to wannan ibada ko kai Allah bai karba ba da haka dai ya dan uwa bai halarta ba kai haka kai hakuri lokacin da Allah madaukakin sarki ya sanya shine lokacin da ya mallaka maka dukiya kuma ya kewayo kuma ta isa zakka ta yi zakka a wannan lokacin lalla dan uwa yana kishin abin da yake ganin masu hali suke yi na aikin alkhairi a watan ramadana wasu ma su ce suna zakka ne a watan Ramadana. to waɗannan in dai lokacin zakkar su ne haka babu laifi in ku ba lokacin zakkar su bane su jira sai lokacin zakkar su yayi kuma sau da dama waɗansu sukan yi amfani da zakka a watan ramadana su ta yin abu da sunan alheri kuma alhalin kuɗin zakka ce kuɗin zakka fa in ka bayar ba ko na gode ba a ce ma ya kamata ka fahimta zakka ba kuɗinka bace ce kuɗi ne na Allah ya baka kuɗin da suka kai zakka ya ce ka kasa 40 ka ba daya ɗaya yanzu mukaddara kana da munasabin zakkar ko dai dubu ɗari bakwai da wani abu ka kasa arba'in ka cire ɗaya to amma wai wannan arba'in ɗin da ya kasa ya cire kwaya ɗaya ta shi yake wa Allah ta kama da ita kai da ya ba ta arba'in bai maka takama ba sai kai da zaka dauki ɗaya ka bashi shi kake maka takama har kake ganin sai ka ba bayin ka sai sun zo sun gode maka sai ka laya su akan layi kana bi kana ba su suna alhaji mun gode ba su dinka bane kudin su ne in baka ba su ba za ka raina kanka idan Allah ya yi maka abin da kai wa talakawa ka hana 40 din nan ɗaya ɗaya cikin 40 din nan shi kuma sai kwace 40 din duka za a ga wa zai fi shiga jiki wa zai fi ji a jikinsa da ka zakka mu gane cewa ba haƙƙin mu bane haƙƙin Allah ne haƙƙin talakawa ne wasu sai su ɗauki kuɗin zakka su jira lokacin azumi ya zo sai su ta wa mutane jeran kunu wa ce ka sai musu jeran kunu kuɗin ka ne kuɗin ka ne ya ce maka zai sha kunu kayu baya son kunu sai ka ɗauka sai ka bashi kunu dole wani sai yayi maka waya malam wallahi wani dan uwana ne zan bashi zakka amma ina ganin in na bashi kuɗin nan zai zai sakarci da su kaji shi gwanin sarkin sanin kuɗi da haka malam in sai masa buhun shinkafa ga atici baya son shinkafa riga yake so ya danka da kuɗinsa. sa baya son shinkafa a dashi yake so da kuɗin sa dan me sai kai masa abin da kake so kai da kuɗin shi da kuɗin sa kai kuma ba mai kuɗin ba ma'ana kuɗin ba naka bane kuɗin nasa ne shi zaka ba abin da ya ga dama da kayan sa in dai ne hankali ne ba mahaukaci bane za a bashi zakka malamai suka ce ba ruwan ka dauki kayan sa ka bashi duk abin da ya ga dama yayi da kayan sa kuɗin sa ne in dai ya cika sharadin ya ci zakka lokacin zakkar yayi dauki ka bashi ka ce yayi kaza ko kar kai kaza wannan ba ruwanka ba naka bane kuma in ka ɗauki kuɗin mutane na zakka ka kai musu jeran kunu ka kai banza sun sha banza ba kai zakka ba ba inda aka ce kai zakka kuɗi da jeran kunu in manomi ne kai gero ka noma to wannan shi za ka yi zakar gero amma ba manomi ne ba kai kuɗi ne da kai da tsabar wayo ka tafi ka je ka sayo gero ka ba su wai su ba za a ba su kuɗi ba talaka bai san kuɗi ba ubangiji ya ce hikimar da ya sa muka ce ai zakka likai la yakuna dulatan bainal ya ilinkum dan kada kawai dala ke a hannun mai kuɗi talaka shi ma yana so ya ga kanshin ka ko a tarihin rayuwa kai ya taɓa rika dala amma ko shi kenan kankan ka rike dala sai dai a hannun ka gero kuma a hannun talaka wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane wannan kuskure ne da haka indai muna son Allah ya karba ayyukan mu mu yi da ikhlasi kuma mu yi kamar yadda yake ko da zuciyar mu ba ta so mu fi karfin zuciyar mu mu tirsa ta mu yi abin da Allah yake abin da Allah ya yi mana babu haɗin da wanda yake muni arba'in ya baka yake cikin arba'in ka ɗau ɗaya tak ni ina rasa irin wannan tunani na bil adama da tsabar san kai irin na ɗan adam shedan ne zai zo ya ce masa wa'azi ya ce masa famfan iska ya ta tsoratar da shi da talauci ya ce masa fatawa ta son zuciya ai ba komai ma in ka ba su gero ya ba ta talaka bane ai za su jan gero suna bukatar kuma ai ba komai ma sai musu sukari ai ba komai ma yi musu kaza alhalin Allah da ya ba da kuɗin ga abin da yake ayi tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam menene hukuncin tazarar haihuwa a musulunci tazarar haihuwa a musulunci ya halatta in dai ba tsoron talauci ya ba, in dai ba kin ƴaƴan ya ba, in dai ba kawai koyi da nasara bane so kake karayi kai ɗaya mata ka ɗaya ƴaƴanka biyu namiji da mace karanka ɗaya ya riga ya ƙara da haka ba zai wuce haka ba duk kuɗin matarsa ɗaya ba zai ƙara ba in mata za su mutu a duniya shi ba zai ƙara ba ba zai taimaka ba ba zai rage wani ɗawainiya ba kuma shi fa a gidansa kila ƴaƴansa mata biyar sai ka ce to kai ma an bar ma kayanka ka dafa ka ci to da hukuncin tazara haihuwa a musulunci in dai dan tarbiyya ne ko dan lafiyar uwa ya halatta akwai macen da in tana haihuwa akai akai to lafiyar ta za ta shiga matsala ko kuma lafiyar 'ya'yan za ta shiga matsala ko kuma tarbiyyar 'ya'yan za ta rikice mata wani yaron bai riga ya yi kwari ba wani ya zo to sai ta ya rabu shi kansa wancan ba a gama masa tsarkin tashi ba ga kuma sabo ya zo shi wancan ba a ɗora shi ya kai yadda zai iya wa kansa ba ga kuma wani sabo ya zo a dalilin wannan yakan sa a yi tazara haihuwa sahabbai tun a zamanin annabi suna yi sai dai su tazara haihuwa su ba ta shan kwayoyi ce ba su yadda suke ne idan mutum yana saduwa da matarsa in mani ya zo sai ya zare a zakarinsa sai ya zubar a waje suka zo suka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kaji kaji abin da yake faruwa sai ce falima ya fa'alu ahadukum zalik to dan me suke yin haka sai suka gaya masa dalili bai ce bakar ku sake yi sai ce ma min nafsin makhluqa illa Allah khaliquha duk abin da za ku yi ta yi in Allah ya shirya halitta ba za ku hana shi ba sai yayi da malamai suka ce wannan ba laifi bane ba in an yi tazarar haihuwa dan wannan in mutum zai iya yi koyi da sahabbai ta yadda suke yi idan ba za ka iya ba ya zama sai matar ta sha kwaya ko kai ka sha kwaya to sai ka je ka tambayi likita ya tabbatar da cewa wannan kwayar ba za ta cutar da lafiyar ka ba mu nan a masallaci mun baka fatawa ta addini ya halatta amma fatawa kuma ta magani sai ka tafi wajen likita malami a masallaci ba zai maka fatawar likita ba likita a ofishinsa ko a asibitinsa shi kuma ba zai baka fatawar malami ba da haka malam ya bada tasa likita kuma ya cika da tasa malam ya ce ya halatta a musulunce da waɗancan manufofin likita kuma sai ya gwada maka jininka da kuma ƙwayar da za ka yi amfani da ita in ta dace ka sha in ba ta dace ba to malam bai ce maka ka sha kowace ƙwaya ba domin haramin ne ka sha kwayar da za ta cutar da kai ka ce ai malam ya ce ba laifi a masallaci a iya yi malam ba likita bane ba wala tulqu bi aydikum ila tahluka kada ka jefa kanka cikin halaka ka je ka dauki kwaya da ba likita ne ya baka damar ka sha ba ba tare da an gwada jinin ka ba ka sha duk abin da ya faru sakamakon haka kai kai wa kanka in mutuwa kai a sakamakon haka sai Allah ya azabtar da kai domin ya ce kar kai ganganci ka kashe kanka da kanka dan shi halicce ka ya fi ka kishin ranka kuma ya kaddara maka ajali in ka jira lokacin ka ma za ka tafi baka wannan shine fatawa dangane da tazara haihuwa tambaya ta gaba ce assalamu alaikum malam ina son karin bayani a musulunce me ya kamata a yi lokacin da aka yi haihuwa ma'ana suna kenan abin da ya halatta a yi ko ya tabbata a sunna ake yi in an yi wa mutum haihuwa na farko ana so yaron kafin ya fara cin komai a tattauna dabino a matsa masa ruwan a baki ya zama shi ne farkon abin da zai fara shiga cikinsa idan uban ya yi haka da kansa ba laifi idan kuma akwai wani malami a kusa da kai wanda kake kyautata masa zato da tsoron Allah sai ka kai masa yayi masa shi ma ba laifi shi ake kira da at a tattauna dabino da ruwan da guda-gudan ko tokar ko dusa-dusar sai a zuba masa a baki ya zama shi zai fara ci kafin ya sha nono in ya riga ya fara shan nono a kyale shi wannan ya wuce abu na biyu ne a jira ranar bakwai ko kuma kafin ranar bakwai a faɗi sunansa ga waɗanda suke kusa da ku abokanka ne sauran dangi ne a gaya musu wannan yaron mun sa masa suna kaza ko wannan yarinyar mun sa masa suna kaza ranar da aka yi haihuwa ana iya sa suna kafin ma a yi haihuwa ana iya tana da suna a ajiye in namiji ne za a sa kaza in mace ce za a sa kaza wannan biya tabbata a musulunci ranar da aka haifi sayyidina ibrahim dan annabi sallallahu alaihi wasallam na karshe a washe garin haihuwar ya rada masa suna ibrahim da daddare aka yi haihuwar da asuba da ya fito sallah masallaci ya ce da sahabbai daren jiya an mun haihuwa na sa wa dan sunan kakana ibrahim na na maryamu kuwa mahaifiyarta ta sa mata suna a take da ta haife ta wa inni ha maryam wa inni u'iduha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim in kuma an ga dama ana iya ajira sai ranar bakwai sannan sai a yatsa suna babu wani abu da ake kira da suna hudu ba a musulunci wai a zo a yaro kiran su sallah a dama ikama a hagu kuma a gaya masa sunansa ai ta motsa baki ba a jin me ake faɗa wannan ciwaciwa ce ta wasu daga cikin malamai sai a ce ga wani malami a unguwa ko a ƙauye shi kaɗai yake rasa suna ko shi kaɗai yake ɗaura aure ko shi kaɗai yake wankan gawa banda shi ba wanda ya iya idan ya zo sai ya rinka wata addu'a a zuci ya ta motsa baki ayi ayi ba wanda zai sani saboda ya rike wannan hanyar cin abinci ba da wata sana'a sai wannan kuma mutane su ta tsoronsa ai malam ne mai addu'a ɗaurin aure ai malam ne mai hudu suna duk wanda aka yi haihuwa sai an je wajen malam to wannan ba gaskiya bane ba musulunci bane annabi bai taba yin wata addu'a da sunan hudu ba ga yaro ba in an haife shi ballantana har a kai ga ana gaya masa suna ko abin da ya kama da haka abu na gaba a ranar bakwai din ana so a yi wa yaron aski idan mace ce ma ana so a ɗan yanki wani bangare na gashin ta ita ba a yi mata kwalkwal sai dai a yi mata saisaye wannan gashin sai a zo a gwada nauyinsa sai a samu zinare in akwai wadata a je gram din nauyin gashin yaron da aka yi masa aski sai a samu zinare gol sai a sa gram din nauyin wannan gashin na gol sai a ɗauki gol din a yi sadaka da shi idan kuma ba ka da kuɗin da za ka da gol sai ka da kuɗi kuma musamman kuɗin nerori na takarda ba wai na sulalla ba dan in na ne fitika ma ta fi nauyin da haka sai ka samu kuɗi na takarda gwargwadon abin da Allah ya hore maka ka gwada nauyin gashin yaronka ko yarinyar ta da aka afta a ranar bakwai sai kai sadaka da wannan to shikenan kuma sai a yanka masa rago in namiji ne kana da wadatar rago biyu in mace ce rago ɗaya ko tinkiya ɗaya ana iya yanka tinkiya a madadin rago ana iya yanka dan akuya a madadin rago ana iya yanka akuyar kanta a madadin rago amma dai in namiji ne da wadata biyu ake yanka masa in mace ce kuma ɗaya ake yanka masa wannan shine a takaice dangane da yadda musulunci ya koyar da ladubba na haihuwa din an yi to sannan kuma ba laifi in an yi walima wanda ba wuce yake cewa suna larabawa suna yi sunan sa ma'aduba kabaki abincin suna a yi a kira mutane su ci ba laifi dan godiya ga Allah ibn al-qayyim a cikin littafin zadul ma'ad ya kawo asar na abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas yace lokacin da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam kakansa abdul muttalib yayi masa abincin suna ma'aduba yayi dafa abinci aka raba wa mutane suka ci dan godiya ga Allah kuma shi yayi masa aski shi yayi masa kaciya domin za ku ji a littattafan ƙarya da tatsuniyoyi ana ce an haifi annabi da kaciya ibn abbas yace ƙarya ne kakansa shi ya masa kaciya wasu za su ce maka an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam wai da haƙora wannan ba gaskiya bane ƙarya ne an haife shi da kwalli wa ya sa masa to idan ka ce wannan wai yana nuna daraja ne yau kafirai ma ana haifar su da kaciya a asibiti ka je ka tambayi likitoci ana haifar ƴaƴan arna ma da kaciya ita kaciyar ba wata daraja ba ce ba da haka ko ka ce an yi wa annabi ba lantana ma ƙarya ne ba a yi shi da ita ba bayan nuna ta haife shi domin inda abu ne wanda na yabo da fifi ko shi kadai za a yi ba za a yi wani ba yanzu hatimin annabta tambarin cewa shi annabi ne a bayansa bayan shi akwai mai shi to kaga wannan shi ne daraja banda shi ba mai wannan amma dan kace an haife shi da haƙori to me kenan kuma sai yau kuma sai aka haifi wani da haƙori shi ma ya zama annabi ba haka dai waɗannan maganganu ba gaskiya bane ba wannan a takaice kenan dangane da ladubban idan an yi wa mutum haihuwa akwai littattafai da malamai suka rubuta dangane da haka kuma na san an fassara waɗansu zuwa turanci waɗansu zuwa hausa dan a sauwaƙe wa masu karatu asalin su dai a larabci aka rubuta kamar littafin ibn qayyim tuhfatul mawlud bi ahkamil mawlud littafi ne wanda kawai akan sha'anin haihuwa ne duk abin da ya kamata a yi wa jinjiri tun daga haihuwarsa har zuwa ranar bakwai takarda ta gaba a gurje yake cewa assalamu alaikum malam ya ake niyyar azumi da hausa babu wata niyyar azumi da hausa abinda ake yi kawai idan ya tabbata an ga wata kamar jiya to kai kuma lokacin da za ka kwanta ko lokacin da ka tashi za ka yi sahur sai ka ci abincin da niyyar yin azumin ramadan ashirin da tara ko talatin ba sai ka furta wannan maganar da nake faɗa ba kawai ka kudurce a zuciya ka faɗan ma da baki laifi ne don babu shi a musulunci amma dai dole ka san cewa niyyar ta a zuciyarka shine ka shiga Ramadan kuma za ka yi azumi shine kawai takarda ta gaba yake assalamu alaikum malam shin iyayen da suka kashe ƴaƴayensu ta hanyar ƙwayoyi zubar da ciki kenan za su kai matakin kisan kai ne ko kuma matakin zalunci ah yo me suka yi mutum zai yi kisan kai kuma ka yayi zalunci kai masa wani lauyanci zalunci yayi amma na kisan kai sai dai abin da ya kamata ka tambaya shin su ma iyaye in suka kashe ɗansu ta wannan hanyar ana kashe su amsa ita ce ba a kashe su a musulunci in uba ya kashe ɗansa ba a kashe shi amma dai za a matsa masa ya biya diya sai ya biya raƙumi ɗari wajen miliyan nawa kenan yanzu miliyan talatin da bakwai sai an takura shi sai ya kawo wannan miliyan 37 din amma shi ba za a kashe shi ba kuma miliyan 37 din za a raba ta ne ga dangi amma shi ba zai ci ko titi ba sauran kayan da dan ya mutu ya bari ma shi ba zai gaje shi ba amma dai a zo a kai shi a kashe shi to a musulunci ba a haka in ya kashe in uba ya kashe ɗansa ko uwa ta kashe ɗanta ba a yi musu haka malamai suka ce abin da yasa addinin musulunci yake haka saboda ya san cewa in dai ka ga ya kashe ubanka ya kashe uba ya kashe ɗanka ko uwa ta kashe danka to wata matsala ce ta faru ko dai sun game da tabuwar hankali ko kuma sun dake shi ba da nufin kisa ba aka sadda ajali amma dai lami lafiya uba ko uwa ta kashe ba baya yiwa sai dai in ta gaba da wata matsala ta hauka ko wani abu amma fa shi ɗa kuma yana iya kashe ubansa yana iya kashe uwarsa da hankalinsa da komai shi yasa shi in ya kashe iyayensa za a kashe shi da kashe ubansa za a kashe shi ya kashe uwansa za a kashe shi amma in su suka kashe shi ba a kashe su sai dai a matsa musu su biya diya a raba wa sauran magada da yan uwa su kuma ba za a ba su kofi titi ba kuma hukuncin su sai a wajen Allah subhanahu wataala da haka za a ce sun yi kifan kai kuma za a ce sun yi zalunci ba za ka ce sai dai a ce sun yi zalunci ba za a ce sun yi kifan kai ba kifan kai suka yi tambaya ta gaba assalamu alaikum ina fatan malam yana lafiya iyalina tana da bashin azumi kwana biyu na bara yanzu kuma tana shayarwa yaya hukuncin azuminta da bashin baya azumin da take ciki yanzu in za ta iya ta yi idan ba za ta iya ba tunda uzurin shayarwa ne da ita ciyarwa za ta yi ba zira za ta yi ba bayan sallah ta rama in mace ta sha azumi sakamakon ciki laulayin ciki ko sakamakon shayar da yaro ko ba ramuwa take ba ciyarwa take da aka take tana shan azumin ta za ta dauka ta ciyar nan ita ta gama babu batun cewa bayan sallah sai ta zo ta rama an gane ko wanda yake rama azumi in ya sha shine mara lafiya rashin lafiyar da ba ciki ba ba shayarwa ba ba tsufa ba sauran cututtuka da kuma matafi to Allah yake faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra amma mai ciki da mai shayarwa da tsohon da ya girma ba zai iya azumi ba in yayi zai kai da kyar to abdullahi dan abu ce su Allah yake nufi da wa alal ladina yuqinuhu su kuma allazina yuqinuhu bai ce ba fa min ayyamin ukhra sai ce fa fa fidyatun su waɗanda suka sha azumi sakamakon eh, yuqinuhu ko dai ciki ko kuma shayarwa ko tsufa to waɗannan kai tsaye ciyarwa za su yi to sannan azumin da ake binta bara wani uzuri ya sa ta sha idan shi ma uzuri ne na ciki ko na shayarwa to shi ma ciyarwa za ta yi amma idan al'ada ne to ana nan ana binta sai ta jira bayan sallah kuma sai ta rama kuma ta san cewa ta yi ganganci ba a san yin haka ba a san mutum ya jinkirta azumin ba har bana bai rama ba har na bane ya zo ya cin masa shi yasa wasu malamai suka ce in ya tashi ramawa to sai yana ramawa kuma yana ciyarwa dan yi masa punishment to amma dai wannan magana ce wacce take an gina ta bisa ga ijtihadi ba sa tsora wa mutum ukuba da ijtihadi ana tsora mutum ukuba ne da nassun qafi nafsi yankaki Allah ya ce annabi ya ce da shi ake ukuba amma ijtihadin malami ba a ukuba da shi malami kawai ya ce in kaza kaza ya faru ai horo kaza to wannan a musulunci ba a haka in dai horo ne na ibada to Allah ke sawa ko annabi amma ba malami ba kawai ya sa da haka malaman da suka ce in mace ta yi jinkirin ramuwar azumi har wani ya mata in ta tashi ramawa sai ta rinka haɗawa da ramuwa da ciyarwa ba su da wani nasi akan haka da aka abin da yake akwai sai dai a ce ta rama ta guji yin haka a gaba kuma sai ta istighfari Allah ya fi mana baki da a gurguje takarda ta kusa da ta karshe malam mai azumin litinin da alhamis ya samu ya yi azumi ranar litinin ko da kuwa za a tashi da azumi ranar na ramadan ranar talata eh zai iya yin haka annabi ya ce la tuqaddimu ramadana bi sawmi yawmin wala yawmayn illa rajulan kana yasumu yawman falyasumhu kada ku tara azumin ramadana da azumin wani ɗaya ko na kwana biyu irin wanda ake cewa na taron wata sai dai fa in mutum yana da wani azumi da ya saba yi to kuma sai ya zama an in yayi azumin yau gobe kuma za a yi na ramadan to yayi kayansa ka saba litinin da alhamis sai ya zama gobe talata za a ɗau ramadan kuma yau kai litinin daman kana azumi sai kai kayanka na litinin ɗinka ne da ka saba ba na taron wata ba ne ko kuma ka saba yi alhamis kuma gobe juma'a za a tashi da ramadan sai kai kayanka dan azumin alhamis ba wai dan azumin taron wata ba Allah ya sa mu gane sauran tambayoyi guda uku a yi hakuri sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe za mu haɗa su da sauran tambayoyi